والصلاة والسلام على muna uku watan jumadin awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da dari yayin da ne da ashirin ga watan biyu shekara da goma sha 2015 Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan majalisi domin tattauna matsala daga cikin masalin da suke da alaka da addinin musulunci kamar yadda kuka sani mafi yawanci ɗaya daga cikin ranakun da muke ilha'in darasi a nan wurin idan wani bako daga cikin bakin malamai ya ziyarci mu mukan karrama shi ta hanyar ya zo ya amfanar da mu abinda Allah matafafin sarki ya sanar da shi a babban malami wanda muke tare da shi a yau a matsayin babban bako kuma shi ne malam alkasim bin umar abu amma wanda ya yi takanas ta kano muna roƙon Allah matafakin sarki ya amfanar da mu da abinda zai faɗa mana Allah ta'ala kada ya sa abin da zai karanta a kan mu ya zama musiba a gare mu idan malam ya gama ilqa'in darasi wanda zai biyo baya masa ta'aliki shine dan uwa malam Abdul Karim Musa Tayyib Allah ya saka masa da alheri tun daga rana ta farko da ta biyu jiya da kuma ta yau ita ce ta uku dukkan alƙawura da aka yi malam Abdul Karim yana biye da mu yana tare da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki su duka biyun ya ƙara ma rayuwarsu albarka ya amfanar da al'umma wato ilimin da suke da shi amfanarwa mai amfani don sarki sunayensa da aka ce za a yi magana a kansa shine muhimmancin neman ilimi da kuma fannonin ainihin wato ilimi da aka akar makallahu ba tare da dubuwar mukaddima da ɓata lokaci ba za ka bismillah sannan duk wanda zai sa waya a na farko wanda zai sa ya sa tunyin na biyu duk wanda ya sa waya in ya san bai sa ta a platform ba ya dauka kar sai ana cikin karatu waya za ta yi girin-girin tana daukar hankali ko salin ko mafi alheri shine a kashe ma'ana a kulle layuka an fahimta ai eh, shi ya kamata a yi da haka dan Allah muna rufo yan uwa kada a fara karatu duk wanda ya san wayarsa a kunna take in an kira za ta yi girin girin to don Allah ya sa wayarsa a salin kar a fara ta yi girin girin idan wayan aka fara ta yi girin girin akwai matsala wannan yasa wani malami daga cikin malamai da ya roƙi mutane da Allah ya roƙo ya roƙo aka gyara to ba ma wai ka ajiye mai waya kana da kodin ba a masallacin ma da ka ji darasi waya na yin girin girin sai kaga wani kodin ya tashi a gaban ka nan din sai ya cinye ka sai ce kawo waya in ka bayar sai a sa cikin kudin masallaci a sai da ita kuma duk fata wanda za ka ba zai ka ba saboda <laughs> Allah ya samu dace saboda ka karo kallon bismillah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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama da kasancewar mu a wannan masallaci mai albarka masjidu shaba masallacin matasa domin tattaunawa cikin addininmu kan abin da yake shine jigo na kowane abu da musulmi zai aiwatar to wannan abin yakan samu inganci idan an samu abin da za mu magana a kansa a yau a wannan lokaci wato shi ne batukan al'ilm ilimi na addini matsayi na ilimin addini da fuskar zantowarsa dole ta fuskar zantowarsa tilas ga kowane musulmi da kuma bayani kan falala ta shi ilimi din da kimarsa da abin da yake jawo mutum na alkhairi da falala da bayani kan hanyoyi na neman ilimi din da bayani kan siffofin da yake kamata ɗalibin ilimi ya zanto ya siffanta da su da kuma bayani game da ɓangarorin ilimi ɓangarorin da suke asali da kuma ɓangarorin da za su taimaka maka wajen gane asali ɗin idan aka ce al'ilm al'ilmu ilimi haka bahaushe yake ba za ilimi daga alima ya alamu ilman kakan ce alima ya sani fi ilimabi ya alamu yana sani fi'ili mudari ilman masdar ginshiki tushe da kalma daga da aka samu al'alim ismul fa'il masani daga da aka samu al malum ismul mafa'ul abinda aka sani to al'il shi ilimi daga jin sunansa ka san wani abu ne wanda yake ma'abocin girma ma'abocin mai daraja don haka abubakar muhammad bin abdullah ibn al al-maliki rahimahullah cikin littafinsa aridatul ahwadi bi sharhi tirmidhi yake cewa shi al ilimi ya wadata da amma maka bayanin menene shi domin shi da kansa yana isar maka da kansa ta fuskar zantowarsa al'il duk da ta'arifat da aka samu da bangarorin malamai daban-daban ulama'ul usul da sauransu wanda ibn arabi ya san da wannan amma yi maka wannan magana saboda mai ya nuna da kai kima da ɗaukaka da karanci na shi ilimi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni ta fuskoki daban-daban cikin littafinsa mai girma game da girman ilimi da kuma wanda suke dauke da ilimi Allah ce yi util hikimata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa hul albab Allah yakan bada hikima ma'ana ilimi ga wanda yake ga dama cikin bayinsa dukkan wanda aka bashi ilimi to an bashi alkhairi mai tarin ma'ana Allah ya dauki alkhairi mai tarin yawa ya bashi don haka yazo a hadisin Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim da musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal da jama'atu bin as-sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wanda suka yi tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisi daga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya yi sai ya fahimtar da shi addini ma'ana ya bashi ilimin addini da ilimin zai fahimci menene addini to alama ce ta cewa bawa ya dace da alkhairi shi ne a same shi yana neman ilimi alkhairin ma ba kankani ba mai yawa ba ka du'uti khairan kafiran alkhairi mai tarin yawa don haka ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin sayi bukhari da sayi muslim ya zama ta hadisin abdullahi bin umar shi ma na bukari da muslim da wasu daga cikin sahabbai da babbancin lafazi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ba a yin hassada sai game da mutane ma'ana ka boraci abinda wane yake da shi ina ma a ce kai ma kana da shi ba tare abin da yake da shi ba ya gushe gabarinsa manzala ce mutumin da Allah ya bashi dukiya yake ciyar da ita dare da rana to kai burin da ma kai ne shi da kuma mutumin da Allah ya bashi hikima ma'ana ilimi ya tsayi da wannan ilimin yana hukunci da shi yana sanar da shi ga al'umma dare da rana ka yi burin dama kai ne shi manzo Allah sai iyakance a cikin wannan abubuwa guda don nuna mai nuna girma na ilimi nuna girma na ilimi ma'ana dukkan abin da yake ba wannan abubuwan guda biyu ba to bai kamata ka yi buri da cewa ina ma da ka zanto kamar wani sai a waɗannan abubuwan ذلك الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله يكاو قصة للتابنس الجامع لأخلاق الراوي وآداب الصار قصة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني رحمه الله da kuma abubakarin nilji'abi rahimahullah abokanan tattaunawa suna munazarat ilmiya lokaci bayan lokaci a gaban ibn al-wazir al-amid al-wazir wanda sarakuna irin da wancan lokacin suna da kwaɗayi na ilimi da kuma san malamai su kusance su malaman sunna don haka akan tattaunawa a gabansu tsakanin abubakarin nilji'abi da abulkasin al-tabarani abubakarin nilji'abi yakan rinjayi abulkasin al-tabarani ta fuskar mai gogewa game da yau da gobe da kuma kaifin kwakwalwa shi kuma abulkasin al-tabarani yakan rinjayar abubakarin nilji'abi ta fuskar mai tarin hatta ilimi da yake cin kwalwarsa don haka yau wannan irin jayi wannan gobe wannan irin jayi wannan da wata rana an zo ana tattaunawa tattaunawa ta kai tattaunawa an kai abubakarin diljiabi bango ya rasa mai zai ce don haka sai ce to ina da wani hadisi duk duniya babu wanda yake da wannan hadisin sai ni a yanzu sai abul qasim at-tabarani yace da shi kawo hadisin mu shi dan haka sai ya kawo hadisin ta hanyar malamin sa yace wane ya zantar da ni shi kuma kala haddasa na sulaimanu bin ayyuba sai ya ce to karɓi hadisin daga wuri na don ya zanto aliyan domin shi malamin da ya baka hadisin daga wuri na ji ni ne ai suleiman ɗin bin ayyub domin ayyub sunan kakansa ne suleiman bin ahmad bin ayyub akan jingina ɗa kuma gawa da kakansa inda ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin albara bin azim radiyallahu anhu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib kaga abd al-muttalib jadd an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin kala muhammadu wa ibn malik ahmadu rabbillah khayra malik wa ibn malik ay muhammad bin abdullah bin malik malik jaddu don haka sai zamana ya ce suleiman bin ayyub ai suleiman bin ahmad bin ayyub ya ce karɓe shi daga wurina don ya zanto ka samu al'ulu ya zanto hanyar ta ta takaita ba ta zanto mai faɗi ba wanda malaman hadisi kuma ba abin da suke so irin hadisi ya zanto hadisi al na raka aka tambayi abu zakariya imamul jarh wa ta'dil yahya bin ma'in rahimahullah kamar yadda al-zahabi rahimahullah ya cikin siyaru alamin nubala inda tarjamati yana jinya ta barin duniya sai aka tambaye shi ya aba zakariya me kake sha'awa a yanzu ga alamu sun fara bayyana akan cewa falalle za a bar duniya sai ce abinda nake sha'awa shine in samu gidan da babu kowa sai ni kadai da kuma isinadi wanda yake a. ya ce wannan nake bukata sai al'amid yake cewa saboda farin ciki da murna sai na yi buri ina ma a ce yi ne dabarani a wannan lokaci ina ma a ce yi ne dabarani ta yadda shi abubakar diljabi yana gani ya riga ya kure lamba sai ya ga kuma hadisin a shi daga wani dabaranin ma'akai zara ke ce karbe shi daga wurina kai tsaye ba ta da tsari tsakani ba dai zan tuka samu ulul adad wa kullama qallat rijaluhu ala wa bidduhu dhaka alladhi qad nazara kamar yadda al-biquri yake bada cikin al-mazmut al-biquri rahimahullah wannan al-ulul adad kenan akwai akwai ulul sifa ulul adad ulul sifa to da aka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a buri sai cikin wannan abubuwan guda dan haka a hadisin abu kabashat al-annari radiyallahu an wanda yake cikin jami'in tirmidhi da sunan ibn majah da musnad al-imami ibn hanbal sunari sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa duniya kadai ga mutane hudu take gudana ba na ba na biyar mutumin da Allah ya bashi ilimi da kuma dukiya sannan ya tsaye da haƙƙin Allah cikinsu sai mutumin da Allah ya bashi ilimi ba dukiya sai yake burin ina ma abinda Allah ya baiwa na ilimi dukiya ne ma zanto na samu mutum na uku mutumin da Allah ya bashi dukiya ba ilimi yake ta shegantakarsa da wannan dukiyar baya kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wataala bai ji tsoron Allah da kuma mutumin da ba ilimi ba dukiya na dauke na hudu sai yake burin cewa wannan mai dukiya ina ma a ce ni ma Allah zai ban dukiya irin tasa fanta ma irin tasa sai manzo Allah ce biyun farko sun yi tarayya da juna cikin lada haka biyun ƙarshe su ma sun yi tarayya da juna cikin zubi to da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi wannan bayani don haka Allah ce wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kaseera hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa dan Allah ya nuna daraja ta ilimi da ma'abota ilimi ya kara cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa huwal azizul hakim game da abin da yake shine mafi girma tauhidullah subhanahu wa ta'ala Allah ce ya shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi mala'iku ma sun shaida haka ma abota ilimi sun shaida sai Allah ya saya. al abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin al-jami' li ahkam al-qur'an da da ita wannan aya yake cewa wannan sai yake nuna girma da daraja da dokokar ilimi da kuma ma'abuta ilimi da a ce akwai waɗanda suke daidai wa daida da ma'abuta ilimi da fuskar daraja ta fuskar girma to da Allah ya raba su cikin wannan aya amma da ya ambaci su ma'abuta ilimi sai ya tsaya subhanahu wa ta'ala wannan sai yake nuni game da girman ilimi da kuma girma na su ma'abuta ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da misalai da yawa da yake tafi ga cikin alkur'ani mai girma ta fuskoki daban-daban sai ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alim wadancan misalai muna ta buga su ga mutane mu buga misali kan kaza mu buga misali kan kaza amma ba masu fahimtar waɗannan misalai sai masu ilimi sai wato ainihin masa game da shi kansa ayoyi na alkur'ani Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illa zalim cewa ayoyin alkur'ani a fili suke karara cikin zukatan ma'abuta ilimi waɗanda aka ba su ilimi wannan girma ne da karamci a ce da kai kai kake gane maganar Allah subhanahu wataala to ma'abuta ilimi su suke gane ayoyin Allah al shar'iyya da kuma al kauniyya ayoyin Allah na alkur'ani da kuma ayoyin Allah na abubuwan da ya kasanta. wanda suke nuni game da samuwar shi Allah suke nuni akan cancantuwarsa a matsayin shi ne abin bauta dan haka ce wa min ayati ya khalqus samawati wal ardi wa al sinatiku wa alwaniku. sai ce inna fi dhalika la ayatin lil alimin wa yafhas an asim ragowar alkurba kuma inna fi dhalika la ayatin lil alamin ruwayan habs Allah ce yana daga cikin ayoyi suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala ta yadda ya halicci sammai da kassai da sassaɓawar harsuna da launuka lalle cikin haka akwai ayoyi da suke nuna cancanturar Allah da cewa shine abin bota. ga suwa alimin ruwayatu hafs ga ainihin wato malamai a watan kira'a kuma ta jumhurin qurra lil ga halittu saboda malaman su suke wa halittun bayani ai na ayoyin Allah subhanahu wa al ayatul kauniyya al ayatul shar'iyya addiniyya wannan sai yake da mai girma da daraja ta ilimi da kuma ainihin su ma'abuta ilimi Allah ya ce amman huwa qanitu huwa aman huwa qanitu bi qira'a ukhra ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih sai ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Allah sai ya kore daidaituwa waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba ya ce ba za su zama daidai ba kamar mai ido ne da mara ido za su zama daidai ta fuskar gani to haka suke kamar yadda ce ahuman ya alama annama unzila ilaika min rabbika alhaqu kamar huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab shin yanzu wanda yake sanin abin da aka saukar zuwa gare ka ya nabiyallah ya rasulullah shin zai zama daidai kamar wanda yake makaho ba zai zama daidai ba to wanda yake ma'abocin ilimi da wanda yake marar ilimi kamar matsayin mai ido ne da kuma wato ainihin marar ido kaga wannan sun nuni game da mai game da girman ilimi da ainihin darajarsa sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani ya mana ni'imomi masu karin yawa ta fuskoki daban-daban saboda yawansu da tarin yawansu ya zama ma Allah ce inda za ku yi ƙoƙarin ƙidayewa ba za ku iya wa a takun min kulli masu altun wa in ta utu ni'imatallah la ta kusuha innal insana la zalumun kafa wa in ta utu ni'imatallahi la ta kusuha innallaha la gafur rahim inda za ku yi ƙoƙarin ƙidaya ni'imomin Allah to ba za ku iya kirdige su ba ba za ku iya kirdige su ba ba za ku iya kirdige su ba ana an ce ni'imatallah wannan ni'ima mafarq ne to yaya abu daya za a ce maka ba za ka iya kirdige shi ba ai abu sai ya haura daya sannan ake fara mai ake fara lissafi to ashe kaga ni'imomi ake ne tunda an yi idafa zuwa ga ismul jalala mufarradi idan aka yi idafa sai yakan koma jam'i kamar yadda abin nan ah, abdurrahman bin nasir rahimahullah yake cewa al-mufrad al-mudaf yufidu al-umuma kama yufidu dhalika ismul jami tare da yawan waɗannan ni'imomi da Allah ya yi subhanahu wa ta'ala halittunsa to babu wata ni'ima da Allah ya umarce ka da ka nemi ƙari a kanta in bana ni'imar ilimi yace da manzo Allah wa qur rabbi zidini ilma ka ce ya Allah ubangiji na ka ainihin ƙara mini ilimi abu abdullahi al-qurtubi cikin al-jami'u li al-qur'an a tafsirin waccan aya ta cikin suratu ali imran sai ka wannan aya tawakkul rabbi zidni ilma wanda take cikin suratu taha yake cewa anan Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya nemi ƙarin ilimi yace inda akwai wani abin da yake daidai wa daidai da ilimi ta fuskar girma to da Allah ya umarci manzo Allah da ya nemi ƙarin wannan abin kamar da ya umarci da ya nemi ƙarin ilimi amma saboda babu sai sababa Allah subhanahu wataala ya taƙaito akan kadai shi ilimi cewa ku rabbi zidni ilma sannan Allah ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yakan ɗaukaka darajojin waɗanda suka yi ima daga cikin ku da kuma waɗanda aka bayo ilimi ga imani ga ilimi to Allah zai ɗaukaka su darajoji masu yawa akan masu imanin kuma ba ilimi wannan sai kyau na mai girma na ilimi shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim da waninsa zai je aikin haji dan haka sai ya wakilta Nafi ya ci gaba da kula da jagoranci a yankin da yake kula da jagoranci to shi ba kwaɗayin aikin haji sai ya wakilta abdurrahman bin arza ya zanto mai ya mai gurbinsa umar yana wajen aiki haji sai ya gaishe ta ah, ya haka sai ce aina wakilta wali sai ce ah, bararren bawan za ka wakilta sai ce a'a ai masanin littafin allah sannan masanin gado sai umar dan khattab radiyallahu an yace lalle kai gaskiya naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yadau bihi akharin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yakan daukaka darajojin wasu mutane a sababin sanin wannan littafi na alqur'ani sannan kuma yakan kaskantar da wasu mutane a dalilin mai jahiltar shi wannan littafi na alkur'ani da ko oho da shi da ko oho da shi wannan sai ke mai daraja da ainihin karamci da girma na wato ainihin abin da ya shafi ilimi sannan saboda nuna girma na ilimi da dokokuwar ilimi hatta cikin dabbobi dabbar da ya zamana tana da ilimi ta fifici dabbar take ba su ilimi kamar yadda Allah ya yi bayani cikin suratul ma'ida karan da aka sanar in ya farauci abu to a ci amma wanda ba ba a sanar da shi ba mai ilimi ba in ya farauta kada a ci kamar yadda hadisin abu bin hatim ya kara nunawa wanda yake cikin sayi bukhari kaga wanda sai yake da mai girma da anishin daraja da kima na abin da ya shafi ilimi da kuma wato anishin ma'abuta ilimi saboda haka ayoyi da yawa cikin alkur'ani mai girma suna bayani game da falala da girma na ilimi النبي آدم عليه السلام da الله يا ya daga darajarsa a kan mara'iku ya umarci su وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتبون نيفر وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين النبي آدم الله يسند شيء يمس بياني في الله في الله suka zanto su ban sani ba dalilin wannan sai Allah ya ce to ku gaishe shi annabi adam ku gaida shi da iblis ya ki me ya faru daga nan sai Allah ya tsine masa albarka ya zama lalatacce wannan sai kai mai girma da ilimi yace ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan allamar insana malam ya alam kaga allama allama wa allama kamalam takun ta'ala batun ilimi batun ilimi kama arsalna fikum rasulan minkum yatalu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ilimi kenan wannan da yana nuna girma na shi ilimi da sa. haka in ka dawo bangaren hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam za ka ga hadisai ne masu tarin yawa shi yasa in ka ɗauki ummatul kutub ummatul kutub wannan shi yafi kyau sama da ce ummahat ummatul kutub li'anna al-kutuba ashiya wadannan ne ummatul kutub jigon littattafai na hadisi su ne alkutubu sita sahihul bukhari sahihul muslim sunan abi dawud jami'ul tirmidhi sunan an-nasa'i sunan ibn majah to kowannen su ka dauka za ka ga sai da ya ware maka kitabul ilm imam al-bukhari in ka dauki sahih al-bukhari kitab na farko kitabu bada'il wahyi kitab na biyu kitabul iman kitab na uku shine mai kitabul ilm domin nuni a kan cewa ba abin da zai inganta dole sai da yi. kitabul ilm a kitabul imani ya kulkula babuka amma a kitabul ilm da ya zo sai da ya kulla babu ɗaiɗai har hamsin da a akan babukan da ya kulla a kitabul imani sannan babin farko kuma sai bude makashi mai babu fadlil ilmi babin fallon ilmi don ya bayyana maka mai matsayin ilimi din haka in ka ɗauki sahihi muslim na maza game kitabul ilm haka in ka ɗauki sunani abi daun na maza game kitabul ilm haka in ka ɗauki jami'ul tirmidhi maza game kitabul ilm in ka ɗauki sunanin nasa'i al-kubra ba as sughra ba al-mujtaba al-kubra to na maza game kitabul ilm kitabul ilm haka in ka dauki sunan ibn majah za ka ga mai kitabul muqaddima ya kama ka hadisai a farkon littafin muqaddimar littafin kan bayanin abubuwa da yawa fallar sahabbai aqida da kuma bayani kan fallar ilimi da fallar riko da sunna da sauransu shi yasa ibnu abi khaisama yayi kitabul ilm littafi su fito akan bayanin ilimi ibn abdul an annamari jami bayanin ilmi wa malamai da yawa domin nuni game da falala ta ilimi da kima ta ilimi ya ishi ilimi falala da daraja Manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi bayanin cewa wanda ya kama hanyar neman ilimi to ya kama hanyar shiga aljanna hadisin abi huraira cikin sayi muslim من سلك طريقا يلتمس fi علما سهل الله lahu bihi طريقا ila الجنه dukkan wanda ya shiga wata hanya ta neman ilimi yake neman ilimi to Allah zai sauƙaƙe mishi hanya zuwa ga aljanna abin nufi ya kama hanya zuwa ga aljanna ya kama hanya zuwa ga aljanna ibn رجب الحنبلي رحمه rahimahullah cikin jami'ul ulum wal hikam yake cewa as-suluk anan zai dauki fuska biyu as-sulukul ma'anawi da as-sulukul hissi as-sulukul hissi ma'ana ya kama hanya ta karasta kan daga gari kaza zuwa gari kaza dan neman ilimi domin ilimi akwai tafiya cikin sa shi yasa al-khatib al-baghdadi mai kitabul rihla kitabun rahim littafi ya sukutun kan bayanin tafiye-tafiye don neman ilimi to ya shafi wannan sannan ya shafi as-sulukul ma'anawi ma'ana neman kayan karatu tattala kayan karatu da karɓar ilimin a hannun malamai da sauran abubuwa masu kama da haka wannan ita ma mai hanya ce to manzo Allah ya ce wannan hanyar za ta kai ka zuwa ga aljanna ya yi shi ilimi falala da ma'abuta ilimi ya zo hadisin safwan bin asal al-muradi radiyallahu an wanda yake cikin jami'ar tirmidhi da sunan nasa'i ibn majah bi isnadi hasan sun rawaito shi a takeice kuma sun rawaito shi da wasansu a takaice wasansu a fadade a shahi ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle mala'iku sukan yi wa ɗalibin ilimi inuwa da fikafikansu saboda yarda da abin da yake nema na ilimi wannan sharaf wa haza karb wa haza sharaf lil ilm wa ahli wannan girma ne ga ilimi da kuma abuta ilimi sannan ya ishi ilimi girma zantowarsa gado ne na ainihin mai annabtaka wirasa ce na bawiyya kamar yadda ya tabbata hadisin abu darda cikin sunani abi daud da jami'in turmidi da suna ibn majah fi mukaddima da sunan darimi fi mukaddima da musnad imami amma bin hanbal da jana'a min muhaddisi الشاهد مثلا كتي العلماء ورثة الأنبياء ما لمي مقال النباوان فإن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر سوكو أنبا باسا قادة دينار كودرها كأسن قادة إلمينه saboda ka dukkan wanda ya riko da ilimi ya yi riko da rabo wanda ke mai girma rabo cikakken rabo in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya ishi ilimi daraja da karamci siffantuwar Allah da shi Allah ya siffanta da siffa ta ilimi saboda mai nuna girma da karamci wa tilka hujjatuna a Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim saboda jahilci sifa ce ta aibi yanzu duk wanda ya kowa jahilci a duniya inda hanya za ta haɗa ka da shi shi fa ya san jahili ne kuma ya fi kowa jahilci din ka ce da shi kai jahilin nan ba na hanya za ku shirya ba za ku shirya ba amma da aka ce malam dan ba na hanya ko da ba malam ɗan zai mai zai ji ka girma ba shi saboda ilimi sha'a ilimi girma ne ilimi karamci ilimi karamci haka hadisai da yawa suka zo daga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu tarin yawa da suke bayani game da falala ta ilimi da wajabcin nemansa da kuma ƙima da karamci da kusanci da ma'abocin ilimi yake samu wajen Allah subhanahu wa ta'ala to me ya kamace ka kai musulmi a matsayinka na musulmi shi ne mai ka tashi ka nemi ilimin addininka neman ilimin addini kuma bai samuwa dole sai tare da girmama abota ilimi kuma shi ilimi ba a neman sa wai sai an girma a'a tun kana karami za ka fara neman sa tun da yayin da ka tantance sunan baba da sunan mahaifiya to fara neman ilimi wanda wannan shi ya bayu za mu ga magabata as salih za mu ga shekarunsu ƙanana suke samun ilimi saboda mai fara ilimin tun ana cikin yarinta maɗauki ibn hajjarin a rahimahullah wanda ya rasu tana shekara 852 cikin littafinsa rafa'ul isri al-qudati misr yake cewa yana da shekara bakwai ya haddace al-qur'ani shekara bakwai amma yanzu inda za a ambaci ibn hajar a wani bangare za ka sai bangaren malamin qur'ani ko bangaren malamin hadisi bangaren malamin hadisi tare da kuma malamin qur'ani to haka magabata su shi yasa sufyan bin uyayna abu muhammad rahimahullah wanda almafin hijira tana da shekara 107 ya rasu kuma tana shekara 198 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda abubakar nilbai haƙi rahimahullah ya kawo littafinsa a zuhurul kabir zuwa ga shi sufiyan bin huyaida yake cewa lokacin da na kai shekara goma sha biyar mahaifina sai ce da ni to ya sufiyan yanzu baka san cewa abubuwan yarinta zan zantowarka asabi yaro karami to wannan fa ya riga ya barka don haka karibaci alkhairi kuma ka zanto tare da ma'abota alkhairi kuma ka sani mutum bayan da za a yi ya samu arziki na duniya ya lahira ya rabauta ya dace sai ta hanyar ilimi da kusantar ma'abuta ilimi da girmama su da yi musu hidima sufiyan bin kuina ke cewa tun da mahaifina yamin wannan wasiyar to ban gushe a kan tabbatin daga wannan lokacin har zuwa yake yake gaya wa almajiransa wanda ibn hibban a kitabin siqat yayin da ya zo tarjamarsa abu hatim muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah yake cewa yi aikin haji sama da su saba'in saboda kudayin alkhairi alkhairi ne na ilimi tunda aikin haji matattara ce da take hada ne malaman duniya gaba daya kura ka yakan yawaita idan ya gamu da malami ba wai don kawai eh, yayin aikin haji ba a ya riga ya sauke eh, farami akan je ne kawai don a gaba da malami a amfana shi yasa kamar yadda al-khatib baghdadi ka cikin tarihu baghdad yayi aikin haji duk aikin hajin da ya sai ya addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka kada wannan shekar zanto ita ce shekarar ƙarshe game da ganin ɗakinka to in shekara mata ƙarar kewa sai ya samu ya je kuma a shekarar hijira tana da shekara 190 da ainihin takwas da ya je aikin haji har ya daga hannu zai addu'a sai ce ya Allah ina jin kunya kunyar ka nake ji ya Allah domin ka amsa ma dukkan roƙon da ne maka saboda haka ba zan ƙara yin addu'a ba kan cewa shekara mai zuwa man ƙara zuwa da haka a wannan shekarar sai ya rasu sufiya bin uyayna to tun mutum yana a matashi yana kuruciya ya kamata ya taso da ilimi shi yasa ibn abi zaidin bin qirawani rahimahullah a muqaddimatu risala me yake cewa wa anna ta'lima shay fi as sighri kan naqsh fil hajar duk da yake yaro hadisi cikin al-mu'jam al-kabir na Abu Qasim al-Tabarani amma bai tabbata ba da cewa yaro karami idan ya koyi karatu yana karami to kamar rubutu ne akan dutse zai goge ba zai goge ba saboda a lokacin zuciyar fayau take babu komai a cikinta ba tunanin cefa ne ba tunanin ah, hassada ko wane ya bata mu ko wani abu saboda ka duk abin da ya zo zai zama ne saboda ka a ah, tani hawa ha kabala an a'arifar hawa fasadafa قلبا خاليا متمكنا shi yasa ibn abi zaid ya cigaba da cewa rahimahullah domin alkhairi ya fi saurin shiga zuciyar da ne sharri bai riga shige ta ba to lokacin kuma shi yaro mai zuciyar sa fa yau take ba mu komai a ciki to tun mutum yana gare ni zai tashi da neman ilimi ladabi na farko da ake bukata wajen neman ilimi shine al-ikhlas wato sanya ikhlas nufatar Allah nufatar Allah da wannan ilimi domin ilimi ba ikhlasi to ba a rubuta a cikinsa shi yasa ban bin nasa cikin al-manzuma yake cewa ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل إخلاصي ساموز زشيني سامور من إنجان تنعيك سبراك باتن زشيني باتن من أيك فذول سيان ساميش شيسا السيوطي رحمه الله سكين ألفية اكتوا وأشرف العلوم علم الأثري فصحه النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث كذلك كينية كذلك كيزوتيرك daga dattin duniya ma'ana ka rufaci Allah da wannan ilimi sannan kuma ka zabura wajen yada shi mai shi ilimi shi sa malamai suke cewa al bukhari rahimahullah littafin sa al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayami wanda muka sani da sahih al-bukhari daga cikin abubuwan da malamai suke ambata me yasa ba imam bukhari ya fara buɗe littafin sa na sahih al-bukhari da hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma suka ce domin nuni akan cewa ya yi rubutun wannan littafi ne domin Allah saboda haka duk ɗalibin ilimi haka ya wajaba ya nufaci Allah da iliminsa yayin da za a karanta wannan littafin sai bukari to ka karanta shi domin Allah ka koyi shi domin Allah har ma al cikin failul bari wanda sharhi ne na sahih bukari da ya kawo bayanan malamai kan me fuskar da ya sa imam bukari ya kawo wannan harisin a kitabu ba zai wahayi na imam abin ya yi ta kaza karshe sai ce ni ya bayyana gare ni abin da ya bayyana gare ni batu ne kan wahayi kuma farkonsa farkon zuwan wahayi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yanayin yake a wani yanayi ya zo sai yake cewa abin da ya bayyana gare ni manzon Allah sallallahu Allah ya turo shi alhalin yana cikin mutanen da su ne mafiya sharrin mutane a wannan lokaci mutanen jahiliya ba su da aiki sai ta'addanci wanda ya yi ƙarfi ya yi kwace ga wanda ya yi sai Allah ya turo annabi Muhammad sallam a dadai wannan lokacin kuma cikin waɗannan mutane sai aka wari gari yau da gobe waɗannan mutane suka zanto su ne kuma fiya alkhairin al'umma ya ce imam bukhari ya nuna maka haka ta fuskar kama maka wannan hadisin domin nuni akan cewa inganci na niyya to yakan yi tasiri ga wanda yake kira zuwa ga addinin Allah ingancin niyyar manzo Allah sallallahu da ikhlasin sa wannan shi ya bayi wannan da'awar ta yi tasiri ga su waɗannan mutane to da kai ma mai ce niyya sa ikhlas dole sai an sami ikhlas shi yasa malamai suke cewa shi ilimi ginshikansa wasu ababe ne kamar haka ababe guda shida wanda ibnu abdulbar annumar ya kawo cikin jami'u bayan ilmi fadli da isnadi sahihi cewa awwalul ilm farkon abin da ake bukata yayin da ilimi shine mai anniya wato inganta niyya nufatar Allah sannan abu na biyu kyakkyawan sauraro sannan abu na uku fahimtar abin da koya maka na karatu sannan abu na hudu haddace shi abu na biyar aiki da shi abu na shi da yada shi duk da yada ilimi yana daga cikin mai aiki da ilimi shi to waɗannan abubuwa sun ne ginshigai to sai an samu mai anniya kyakkyawar niyya domin da aka samu kyakkyawar niyya to da wannan ilimi zai zanto ya inganta kuma ya samu kuma rashin gane shi da wahal da zaka fuskanta ba zai sa ka ja baya ba domin ka san ba asara kake ba duk da wannan bai hana cewa za ka tashi neman ilimi kana jin cewa kai ba ikhlasi to wannan kare sa kake neman ilimi a yi isti'aza ka nemi ilimi shaidan ne kamar da asiyudi yake fada cikin alfiya yace wa man haddis walau lam ya liyatuhu fa innaha sawfa tasih faqad rawayna an kibarin jilla aba alayna al-ilmu illa lillah yace duk dalibin da yazo neman ilimi wajenka ko da ka gaba alamar ikilasi ba shi ilimi ko ya masa hadisi ana nan niyyarsa za ta inganta zai samu ikilasi tunda daga yawa daga cikin manya-manyan malamai sun ce mun fara neman ilimi ba don Allah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Duraj irin su Muhammad Muslim bin Shahab bin Zuhri kamar yadda yake cikin Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami' haka za a biya ambata tarjama cikin siyaru a alamin nubala mun fara neman ilimi ba don Allah ba a adan kada sa'annin mu ba amma ƙarshe da karatu ya karatu kuma sai ya juye kuma don Allah saboda me saboda shi ilimi yana karuwa yana kara maka sanin waye Allah kana kara sanin Allah kuma kana kara sanin mai girmansa kana kara jin tsoronsa shi yasa Allah ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama kadai masu jin tsoron Allah cikin bayinsa sune malami sai Allah ce inna ma yakhshallaha sai a mace mai al-khashiya bai ce inna ma yakhafu Allah domin al-khashiya ta kunshi tsoro tare da ilimi kuma tare da girmamawa to kana kara sanin Allah kana kara sanin girmansa kana kara mai jin tsoronsa shi yasa dukkan wanda ya saba wa Allah sai a siffanta da jahilci Allah ya ce inna matubatu ala Allah alladhina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhi wa kana Allahu aliman hakima bi jahalati sai Allah ya siffanta da cewa da jahilci to da sai an samu niyya kyakkyawa saboda ilimi abu ne wanda ke mai girma ta inda mai abinda yake shigar da kai musulunci shine mai kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ma ba ta inganta sai da ilimi to ashe ka ga rasa ikhlasi cikin ilimi ba karamin mai hatsari ba da haka Allah ce da manzo Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum shi sa Imam Bukhari a kitabul ilmi kullu babi babun nil ilmu qabla al qawli wal amal dole sai da ilimi shi yasa shari'un ta guda bakwai da haka mai ka cikin sulamil usul ila ilmin usul wanda sai su take inganta da ya fara da ilimi yace ce ilmu wal ƙabulu wali ya ƙiru walin ƙiyadu fadari ma'aƙo wasu wal ikhlasu wal mahabba wafaka kallahu lima a dole sai an sami ilimi to a kaga wanda sai yake hukunta tilastun ikhlasi cikin neman ilimi amma wannan bai hana shaidai ya sanya maka wasu wasi kada jin cewa anya ko don Allah nake neman ilimin nan ko don Allah nake kaza kuwa yi isti'aza wasu wasu shaidan ba da neman ilimi bayan ikhlasi kuma abu na gaba shi ne ɗalibi mai neman ilimi ya zanto ya siffanta da siffa ta nisantar ayyukan domin nisantar ayyukan sabo sukan taimaka wa ɗalibi wajen gane ilimi da fahimtarsu shi ya sa waƙiyar bil jarrah rahimahullah game da imam al-bayhaqi ya cikin shu'abul iman yake cewa wasu abubuwan na karatu ba ma iya ganewa ba ma iya hajjata hadisi har sai mun hada da azumi mana sai mun dauki azumin nafila sannan za mu iya kiyaye hadisi mu iya haddace shi haka yazo cikin rawdatul uqala ta ibnu hibban da waninsa yake cewa muna neman taimako ta fuskar haddace ilimi ta fuskar barin aikinsa ta fuskar aikinsa shi yasa ali bin khashara wanda sikatun tunne mina siqat yana daga cikin rijal na imam muslim da imam tirmizi da imam nasai kamar yadda imam bayhaqi ya kawo cikin shu'abul iman bi isnari sahihi zuwa gare shi da ma'anar lafazin yake cewa shakautu ila waqi'in su ahirzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi annal ilma nurun wa nurun la da yu'tahu ash yace na kai damuwa ta ta matsalar hadda da rashin gane abin wajen mutum cewa ba na gane abuwan je alibi ne kasharar sai waki ya bani shawara ce bar ayyukan sabo nisance su domin ilimi haske da na Allah kuma hasken Allah ba a ba shi ga mai saba masu nisance ayyukan sabo duk da yake wannan ya shahara daga cewa imamu shafi'i ne bai tabbata ba cewa imamu shafi'i duk da imamu shafi'i ya yi karatu wajen wafi kamar yadda a kitabul um kitabul sadaqat ya ce haddasa na wafi amma bai tabbata cewa shi ne bada isnadi tabbatacce wanda ya tabbata shi ne alibi da kashawa ma za ka hatta malamai su ibn kai cikin aljawabul kafi suna jinginawa zuwa ga shi babu shafi haka za ka yi ta samu amma bai tabbata ali bin kasharar ne kamar da yake cikin shi abin iman na abubakar da haƙi bi isnari sami to dole sai an samu wani nisantar ayyukansa sannan abu na gaba dole ɗalibin ilimi ya siffanta da siffa ta haƙuri game da malaminsa a kowane yanayi ya samu malami domin kowa da yanayin ɗabi'a wani malamin mai zafi ne wani malamin mai sanyi ne wani malamin kaza ne wani malamin kaza ne kowa da yanayin ɗabi'arsa to da yanayin ɗabi'ar malamin ka yi haƙuri dole ɗalibi ya zanto mai haƙuri mai juriya mai jajircewa mai biyayya ga malamansa to ne yakan taimaka masa wajen samun gini akwai al'ayamashi سليمان بن مهران أبو محمد بن الكاهلي ثم الكوفي رحمه الله أنا لقيتكم أئمة الحديث وما ثقاني يعني من الثقات لقيتكم رجالنا الجماعة الخطيب الغزالي يا أنبت كتابا شرف أصحاب الحديث شرف أصحاب الحديث شيء الأعمش متنمي زنني تو to مكان تسا bai so in yana zaune yana ba da karatu ɗalibi ya zauna a gefensa sai dai ka duka a gabansa da sai aka yi bakon ɗalibi a makarantar shi bai san tsarin makarantar saboda haka da ya zo sai ya zauna a gefen shi shi yana gani mai kamar ma girmamawa ce to al'amashi kuma daman bai gani so shi yasa ma ake ji masa al'amashi can ana cikin karfi sai fahimci akwai fa mutum a gefensa ba sai fara kako majina ba sai tofa masa can ya ya kako majina sai tofa masa amma ɗalibin da ya bar wurin ba har sai da aka cinye a wani da aka cinye wajen karatu ya hau saboda girma ne da daraja a ce hakan shi ta faru gare shi ma a hanyar neman ilimi wani a harkar banza yakan fuskanci sama da abin da ya fi wannan amma tare da wannan tsari na al'amashi abinda zai baka mai ka duba yawan hadisin a cikin littafin hadisi wannan mai kyona maka ɗalibai sun yi haƙurin zama da shi a bisa wannan yanayin nasu a yau kai za ka yi haka malamin ka ya tofa maka ba tana ko bisa kuskure ne za ka ce mai ka malam ya abin malam ya abin amma shi yana garin girma ne gare shi karamci ne gare shi to dole ɗalibi sai ya zanto mai ladabi mai biyayya ga malaminsa shi yasa abu salama bin abdurrahman rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin muqaddima ta sunan darimi da jami'u bayan ilmi wa fadli da waninsu yake cewa laura faqtu bi ibn abbas lasta kharajtu minhu ilman kaseera yace da na bi ibnu abbas radiyallahu anhuma a san na bi shi hankali da na fitar da ilimi mai tarin yawa daga wurin sa. amma ta nakan yawa masa musu nakan yawan ja'in jari shi wannan shi yasa sai ya min ilimi da yawa bai gaya wa to dole ɗalibi ya zanto mai hakuri mai juriya mai ainihin kwantar da kai yayin neman ilimi yayin neman ilimi wanda wannan shi yasa imam al-bukhari a kitabul ilm da ya kawo babin farko babu fadlil ilmi sai biyu baya da babin cewa babun man ilmin ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma alhaditha thumma ajaba as-sa'ila basi yayi babi kan fallan ilimi sai kuma ya kawo wannan babu yace babin da yake bayani game da wanda aka tambaya kan ilimi alhali shi yana shagalce da ba da ilimin yana shagalci da wani abu saboda haka sai da ya gama sannan sai ya dawo ya ba da amsa kan tambayar da ya kai masa alhafiz ibn hajar rahimahullah cikin fatahul bari da ya zo kan wannan babin yake cewa imam bukari ya kulla wannan babi da muskan cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi ya kulla wannan babi domin nuna maka akan cewa shin yana daga cikin ladabi malami yana bayani sai ka katse mishi bayaninsa yana daga cikin ladabi ma'ana amsa bai daga cikin ladabi ma'ana bari ya gama bayaninsa in ya kare sannan sai ka yi sai ka yi tambaya sai kawo hadisin abi horaira wadda manzo Allah yana zama da sahabbai yana musu bayani wani zo ya tambaya yace yaushe kiyama za ta tsaye manzala bai ci da shi komi ba wasu daga cikin sahabbai suka ce me yawa manzo Allah bai ji ba wasu suka ce a ya ji tambayar da yayi ne a bisa wannan yanayi manzo Allah bai ji dadi ba sai da manzo Allah ya ga sai ce ina mai tambaya game da alkiyama sai manzo Allah yake cewa idza duyya'atil amanatu fantazir sa'a idan an tozarta amana to ka jira alkiyama ta zo sai ce wa kaifa ida'atuha ya rasulullah ta yaya za a tozarta amana sai ce idan wusida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a a dai lafazin a kitabul qaf cikin sahih bukhari da mun da muri biyu ya kawo hadisi kitabul il da kitabul qaf lafazin kitabul qaf idan usnida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan aka jingina al'amari zuwa ga wanda ba ahalinsa ba to sauran alkiyama ta riga ta wanda hadisi ne da isnadi hasan saboda fulim bin sulaiman wanda al'aslu fi annahu saduk an gane to dole sai dabi ya zanto mai ladabi ga ainihin malaminsa da haƙuri da juriya sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar inda yake cikin jami bayanin ilmi fadli da wansa yakan zo kofar zaid bin thabit radiyallahu anhu da wansa daga cikin malamansa cikin sahabbai sai ya jira ya zauna a bakin kofar yayi ta jira kura ta yi ta bule shi har sai zaid bin thabit ya fito ya ah, bakon kasa ba sai ce a ah, abin nufi haka ko ya da ilimi ba shi ke jira ba jiransa take al'ilmu yi uta wa da ya ce je masa ake ba shi ke zuwa to dole ɗalibin ilimi sai ya zanto mai ladabi tare da malamansa shi yasa al'amash da muka ambata yake fada akan baiwa kowane ɗalibin ilimi kamar yadda ibnu abdulbar annamari ya kawo cikin jami bayan ilmi wa fadli bi isnadi sahihi haka al-khatib al-baghdadi shi ma ka cikin al-jami li akhlaq al-rawi wa adab as-sami rahimahullah shubatu bin al-hajjaj abu bistam al-wasiti thumma al-basri al-ataki rahimahullah yana koyi da ɗalibansa hadisi sai al'ama shi wanda malamin sa ne ke can kai can ka ya shigo ba yanzu za ka na ɗaukan gwalagwalai kana sawa a wuyan aladu ma'ana irin waɗannan ba a ba su An yi ilimin ya mafi gol to sai ka ɗauki gol ka sa a wuyan alade ya za a kalle ka za a ce wani an yi rafe su kuwa ka yi bincike ne to wasu ɗaliban siffa su siffar alade ce me yasa saboda shi dai alade na farko ba shi da kishi bai kishin wanda yake tare da shi yana gani za a zo a cutar da mai kiwonsa amma ba zai iya kawai ba sai dai sa ido ya kalla haka ne ko ba ka ba sai dai sa ido ya kalla ba zai iya kawai ba to wasu suna da wannan sifa sannan sifar alade kuma shine bai kula da abin da yake mai kyau sai abin da yake mara kyau mara inda za a zo a ajiye nama a ajiye kaza a ajiye kaza a ajiye kaza duk ba zai kalla ba hankalinsa ba zai ji kai ba amma wanda ya tsugunna yake fitar da dattin ba haya an gane shi idan sai yake kai jira yake ya gama je ci to haka wani yake adali ne shi ba duk kyawun ayyukanka ba zai gani ba yadda kai tuntube to wannan tuntuban zai kiyaye shi yasa ibn qayyim rahimahullah cikin madarijus salikin dai da manazil iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kun koma a fasalin da yi game da tarayya da mutane suke yi da dabbobi ta fuskar mai dabi'u, a ciki sai ce daga cikin mutane wanda biya su kamar alade ma'ana duk abin da yake mai kyau ba zai gani ba amma yayin da wani abu na kuskure ya faru to wannan shi zai kiyaye sai je ya yada kamar yadda alade duk abin da zai gani na abinci duk ba zai mai da hankali a kai ba sai wannan bayan gidan kazantar ita zai zai ci ya sa ido a kanta to haka malamin sama ibn taymiyyah rahimahullah shi ma fada cikin minhaj sunnat nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya wajen mai da martani ga ɗan shi'a wajen kokarin taba sahabbai da suke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda daga cikin mutane kamar kuda ne wanda kuda inda za a kawo ruwa mai kyau ka aje zai hau abu ne mai wahala ya amma kana kawo bayan gida ba a yanzu haka sun yi ne sun taro a kansu to haka wani yake kuda ne saboda haka kullum shi kallonsa ya yanayin wanda ka yake wannan ka ya ƙasa ne sosai ko ya yi sama ya yanayin gemin ka yake kana ragewa ko ba ka rage ya yanayin shi da fitan ka yake shi bukatar sa kenan saboda ka farantar laifi yake tuntuban ka yake nema amma duk abin da ka jawo eh, Allah ya ce annabi ya ce daban da ka sauke a masallatai daban-daban bai yi kokarin ya kiyaye ya haddace ya je ya yada su ba amma inda za a yi rashin sa'a a zo wajen karatu sai ka kunduma a shari'a ko zai haddace kuma zai je ya cika a yi karatu rana ka zama da har ashirin nemi kasa ka an yi caji nemi kasa to amma da ka katukan fa wanda ya fada faɗa sai ya faɗi alkur'ani ya yi kaza ya yi kaza wannan duk bai haddace ba amma wannan ashirin din ya haddace nan take za a yi posting zuwa ga internet za a yi posting zuwa ga facebook za a yi posting zuwa ga kaza za a yi posting zuwa ga kaza cikin ta fara sacin ya yayi zagi wajen karatu kai ni ma yi min downloading ni ma zan yi downloading kaza kaza amma babu katon dialogin na hadisan manzo Allah da malamin karanta dialogin na tafsirin alkur'ani da malamin to dole ɗalibi sai ya zanto mai ladabi mai kuma kyakkyawar ɗabi'a ga ainihin zamantakewa da wato ainihin malamansu imamun nau'i ya ambata littafinsa a tibiyan fi adabi hamadat al-qur'an ya kawo ikayatan cewa daga cikin magabata an samu waɗanda idan sun je karatu wajen malamansu an gane sukan ɗaukar sadaka su bai wa malaman sai su yi tawassul su yi kamun kafa da wannan sadakar da suka yi a kan kada Allah ya nuna musu ayyukan malaman nasu domin kada ma malaman wani abu na aibinsu ya bayyana suna jin wani abu na kaikayi a ransu haka ya rasar da albarkar iliminsu to ba sa masu Allah na wasu Allah ya koyi mamal musu na da yi to wannan za ka haɗa da masu farautar aibin kuma ka gani ka ga sarat musharrikatan wasirtu mugarriba shattara bai da musharriki wa mugarriba ba zai yi ba buɗe da mashirkai ta bi salkare zai yi ba zai yi to dole ɗalibi sai ya siffanta da wani sannan daga cikin ladiba da ɗalibi zai siffanta da su shi ne addu'a ira roƙon allah su mana allah ya datar da shi da neman ilimi da samun ilimi mai albarka allah ya datar da shi wajen izanto mai biyayya mai kyautatawa ga malamansa ta fuskar tahi cikin dare ta fuskar abin da ya shafi ta hamida tahalilat tasbihat shi yasa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah kamar inda al-qatil baghdadi ka cikin al-jami' al-akhlaq ar-rawi wa adab as-sami haka kuma shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambata cikin siyaru alamin nubala yayin da yake tarjuma shi ahmad bin hanbal rahimahullah talibi ya zo wajen al-imam bin hanbal ya sauka a gidansa an kashe daki saboda haka imam bin hanbal sai ya ciko buta da ruwa sai ya aje a bakin kofar da dalibi ya soka a ciki yana nan yana nan yana nan can har alfijir ya fito alfajar sara za a je masallaci a yi mai salatu subah sallar subah da ya fito sai ya ga inda ya aje motar a nan take sai ce ah, ya haka kana ɗalibin ilimi ba ka da awrat na dare ma'ana ba ka tashi cikin dare ka yi sallar dare kana kuma ɗalibin ilimi ya ce to akwai matsala ka gyara to dole dalibin ilimi sai ya yi sai ya siffanta da wani sai ya siffanta da wani sai ya siffanta da wani sannan yana daga cikin ladubban da dalibin ilimi ya kamata ya siffanta da su shine ya zanto mai neman karuwa ta fuskar tambaya tare da mai ladabi yana tambayar malaminsa lokaci ba ta fuskar ladabi don haka aisha radiyallahu anha take faɗa kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari a kitab al-ilm mu'allaqan bi sigat al-jazm take cewa ma dalla da matan madina kunya ba ta hana su tambaya ba ta hana su tambaya to zan to mai kokarin yawan tambaya shi yasa muhammad bin muslim bin shahab bin zuhri rahimahullah kamar yadda yake cikin littafin abul qasim isa bin ali al-juz'u fihi thani min hadith al-wazir بإسناد صحيحي كما يقول كين حديث الأولياء تاب نعيم بإسناد صحيحي يكي تيوى إنما هذا العلم خزائن تفتحها المسألة yace shi wannan ilimin da kuke yi da gani taskoki ne wanda suke kulle amma tambaya ta kan bude su saboda ka yawan tambaya ga ilimi tare da harshen ladabi to ne kan bayuwa zuwa ga shi samun ilimi da kuma tara shi domin a tambaya sai ka ji abin da in ka za ka sai ka shekara ashirin kafin ka je kansa amma a tambaya sai ka same shi sai ka ji ka same shi sannan abu na gaba da ɗalibin ilimi ke waje baya ya siffanta da shi yayin neman ilimi shine jajircewa da tsayuwa tsayin daka kamar yadda bahaushe ke fara wajen yaga ya samu ilimi rabi'atu bin abi abdurrahman rahimahullah dai daga cikin malamai imam malik bin anas kamar da ibnu abraika cikin jami bayan ilimi fadli bi isnadi sahih saboda kwadayi da jajircewa don neman ilimi ita can da aka rufe saman ɗakin gidansa sai da yasa aka fitar aka je aka siya saboda hidima ga gidi wa zai iya haka a sai dai a canza riga to amma haka wanda urwa bin zubair rahimahullah kamar da yake cikin jami bayanin ilmi fadli bi isnadi sahih lokacin da aka yi waqa'atul harra shekara ta 63 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan to an koda masa littattafansa sai yake cewa wallahi na rasa iyalina da ƴaƴana da dukiyata wannan ya fi soyuwa zuwa gare ni sama da irasa wannan tafa abin nufi da alfan za su dawo akan a karɓi dukiyata da iyalina to zan yadda bayar zan yadda bayar to haka magabata suke jajircewa wajen neman ilimi da tsayuwa tsayin da wajen karatu sannan yana daga cikin lajiban neman ilimi shi ne ɗalibin ilimi ya jajirce ya tsaya tsayin daka wajen bitar karatu da maimaita shi ya maimaita ya maimaita maimaita abinda bai gane bai nemi istifsa wajen malaminsu ibn fudail yake ce babansa ya ba shi labari kamar da ke cikin littafin al-ma'rifat wa tarikh na al-fasawi da kuma al-faqih al-mutafaqqih na al-faqih al-baghdadi da kuma al-juzu fihi sani min hadith al-wazir da cewa mughira da al-haris bin yazid da al-qa'qa bin yazid sun kasance idan sun yi sallar isha in suka zauna suna tattauna masalolin ilimi ba sa rabuwa har sai alfijir ya fito to dole dalibi ya zanto yana rage bacci yana hana idansa bacci yana jajirce to wannan yakan taimaka wajen samun ilimi amma kana bacci kuma sannan ba ladabi ga malaman da yake koyon ilimi a wurinsu to wannan ba za ka taɓa rahota abadan dole sai an samu jajirce wanda ibnu abdul hadi rahimahullah yake fada cikin tafsir al-qur'an durriya yake cewa ibn taymiya rahimahullah wani lokaci akan aya daya sai ya duba tafsiri kusan 100 kuma sai je masallatin da an kaurace musu an daina sallah cikin su sai ya shiga ciki ya sa goshin su a ƙasa yana mai kuka ina ce ya Allah wanda ya fahimtar da annabi Sulaiman fahimtar da akan aya ɗaya saboda me saboda ilimi haka yake bukata aljaddiya adda'u dole sai an samu sai an jajirci to da wannan ilimi yake tabbata sannan yana daga cikin laduba da dalibi yake waje ba su fanta da su shine bin ilimi din mataki-mataki karka ce a lokaci ɗaya kawai za ka yi za ka naɗa kanka ka zama malami ka gama komi da komi zai yi bi a hankali a hankali a hankali a hankali muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri rahimahullah kamar da yake cikin jami bayanin ilimin fadli yake cewa dukkan wanda ya karbi ilimi karba daya ta kwaf daya to ilimin kuma zai tafi kwaf daya ba shi sai dai ya koyi ilimi hadisi daya hadisi hadisi daya hadisi bi kana haddace shi ubatu bin hajjaj rahimahullah kamar yadda yake cikin aljami'ul akhlaqir rawi wa adab adabis sami da kuma hitul awliya ta abu nu'aym da su yake cewa na kasance idan na zo wajen katar bai da ama ina karban hadisi to hadisi ɗaya ne biyu uku hudu in ma ce in kara maka sai in ce a bari har sai na haddace su sannan kuma zan koma ya kara kara musu da haka shi uba sufiyan bin sa'idin saurin kace masa ne amirul mu'mina bil hadis da haka ita da mataki a hankali a hankali mataki mataki mataki mataki da haka ya taka wannan mataki hadisi ɗaya hadisi biyu hadisi uku hadisi wanda shi imamu zuhuri fa da yake gaya maka wannan maganar jabalul hirs ne dutse na haddar domin ya tabbata cikin ah, littafin a ah, tarihul kabir na imam al-bukhari rahimahullah sannan haka zabi ya ambata cikin siyaru alamin nubala yayin tarjamar sa a kwana 80 ya hadace qur'ani kwana 80 ya hadace qur'ani abu ne wanda yake kai ma zaka iya in ka sa kanka tun daga a dausari a wannan zamanin yake kamar yadda az-zahrani ya ambata cikin littafin sa ittihafun nubala bi siyar al-ulama ad-dawsi ne daga cikin malaman hijaz da aka ce al-hijaz shine makka al-madina al taif malami ne babba a kuwait malami ne mai fatawa limamin juma'a sosai sai kai malitafa in ba hada qur'ani akwai akwai ragowar matsala dan haka sai kulle labrari ya kulle limanci ya kulle bata waya bar komi a wata biyu hada ce alkur'ani kullum izu bai ke hada ce kwana 60 ya gama hada sai ai da azumi ya zo don tahajjudi malam ba sai yake ba wa alarmomin mamaki ba su suna tuntube amma kuma shi yana ta abin nan sa ikhlas duk da yake imamu zuhuri yana gaya wa almajiransa kamar da yake cikin aljami li akhlaqir rawi wa adab sami kuma haka shamsuddin az-zahabi ya ambata cikin siyar alamin nubala haka ibn al-qayyim ma ya ambata cikin zadul ma'ad fi hadai khair al-ibad a bangaren da yake bayani game da likitanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabawi yake cewa da almajiransa dukkan wanda yake so yake san haddar ilimi to yana cin azzabib an san azzabib azzabib an san shi to sai ku je ku nemi masu sai da su zaitun to zuri ki ce duk mai san hadda to yana cin azabi ba ma baka san cewa duk irin azabi da zaka ci in baka kiya in ci abokan ba kuma me hadda ba za ta samu ba ko ta samu kwana mai sai ka neme ta ka rasa ta gudu ga gudu shi yasa mutum zai iya shiryo abu yayi ilqa cikin awa daya na mas'ala amma bayan kwana biyu inda za ka tambaye shi wannan abu sai ga babu babu shi a girjinsa saboda haka inda za a nemi ya ƙara neme ta wannan mawudu'in to mai ba kodai sa a kaya masa wannan rikodin din da aka yi ko kuma sai ya ji ya ƙara nazari saboda zuciya ta samu matsala to amma su magabata duk abin da suka haddace yana tare da su mun ji kissa da ta abu zuwa ta razi rahimahullah abin da ya faru gare shi to dole ilimi sai an samu wani sai an samu wani sannan wajen neman ilimi dole ɗalibin ilimi ya zanto mai ƙoƙarin siyan littattafai domin ɗalibin ilimi ba littafi da yufulihu abadan ba zai taɓa rahota ba dole sai da ba na sai ya tana da kuɗi kiyar wanda tana sayan kayan karatu kuma yana neman shawarwarin malamansa yayin da zai siya littafi da waɗanda yake ganin sun ɗara shi karatu wani littafi ya kamata ya siyo ya siya kuma kada ya zama mai tsallake ma'ana ya sai wani sabon littafi ya fara karanta sai ya sai wani sabon sai ya bar wannan sai ya koma kan wancan ya kara sai wani sabon kuma sai ya bar wannan ya kara koma kan wancan sai ya tayar littattafai amma bai karanta dai ba sai a zo a yi ta rigima da shi a anguwa akan matsalar da akwai ta a cikin littafin gidansa amma bai karanta ya bi littafin ya tukuwa to dole ɗalibin ilimi sai ya zanto haka dole sai an samu kuɗi na siyan kayan karatu dole kuma sai an samu almukusinun almufikun masu al'isan wal'infaƙ domin ciyar da ilimi gaba suna taimaka wa ɗaliban ilimi ka siya littafi ka ba ɗalibin ilimi ya baka gina masallaci domin a ko'ina za a yi sallah Allah ya karba tun daga harisun na abuwa wajen a al'adu masjidan ba kuma yana bukari da musulmi in ban da wuraren da aka ware amma duk sallar da za ka yi ba ilimi za ta inganta ba za ta inganta ba ba za ta inganta ba to amma mutum sai ya gina katotan masallaci ya nemo malami ya bashi limanci amma kuma malami na cikin yin littafi sai dai hana out ko photocopy ko irin muzakkirat ko yan takardu yan dari uku dari dari uku su bi zugun mara wuri ya da sabi amma al-masadir asaliya sai gaba ta za ilimi ya kankama ba zai ba to dole wanda Allah ya ba su abin duniya dole su kula da wannan wajibi ne a kansu kuma ababen tambaya ne a wajen Allah amma su kula da haka ba in ba su kula da haka ka zo ka ce ala shiga bata malam ni ina neman wata alfarma guda daya babban abin da nake so koi duk wani littafi da yake bukata malam daga dai dubu ɗari zuwa ɗari biyu na tsura wa nauyin zai yi alwakafin islami wannan wakafi ne na allah ya isar da ladan gare da ina mutu kuma allah ya isar da ladan ga iyaye saboda haka in dai littafi ne malam karfi sai ɗauki wannan nauyin. ka dinda waniyar abincin gidanka da rigar da za ka sha saboda ka dillita littafin da ake bukata kawai a bayan lambar a kawo zan turo kudin kawai sai a je a siya ka ga irin albarka da za ka samu a wari to amma ka dubu da dubu hamsin ka ba malami kuma kana zai gode maka a kan mai da dubu hamsin mai ce sai dubu hamsin ta wuce ce banan yini daya ko azumi ya zo ka ɗauki bin alkote da ka taɗin taliya da biyar ka ce a kai gidan malam wani to mai kai masa kafin ka bashi ma bacin cin abincin dama a sai da ci abincin yi girma sannan ka gaishe ba ka san yana da amfani haka iya tsanin ka tura masa alkote da ɗaya da ka taɗin taliya kafin ka tura masa ya yake yake ci eh, amma karatun da yake nema ya koya maka fata wadda yake nema ya yi maka me yasa kai ba za ka yi fata ba me yasa kai ba za ka ba da karatun ba saboda mai baka yi ba shi kuma ya tsaya yi karatun da kuma dole sai da kayan littafi ba shi kaga in gaske ake su akwai abin da ya kamata yi to dole ɗalibin ilimi sai ya kula da wannan ya siffanta da wannan ya lura da wannan wajibi ne tilas sannan yana daga cikin laduba da ɗalibin ilimi zai siffanta da su shine tsoriya kan wannan ƙoƙarin tsayuwa da sawusa mana ya samu wani abu wannan zai na ɗanyi ko ana yi masa ko shi ya yi da kansa in hakan zai kawo matsala ga karatu to ya sa wani yana masa shi sa imam bukari ya kulla babi a kitabul ilm ce babu wubi fil ilm ya kawo kissar umar dan khattab da al'ansari. umar dan khattab radiyallahu anhu ya waje kasu. Al'ansari ansari radiyallahu anhu ya je makaranta ya koyo hadisi idan umar ya da kasuwa sai su raba ba. hadisin da ya sai ba umar shi gobe shi sai ya je kasuwa umar sai ya je makaranta to dole wannan shi ma daga cikin ba da ya kamata ɗalibi da ya samu izzatun nafs ya tsaya da samun su shi yasa ibnu jawzi rahimahullah cikin sayyidul khatir yake faɗa cewa ɗalibin ilimi in dai bai zanto ɗayan mutanen nan biyu ba to akwai matsala dalibin ilimi malami in dai bai zanto ɗayan mutanen biyu ba akwai matsala in ma dai ya zanto Allah ya bashi alkana'a wadatuwa da duk abin da yake da shi kamar al-imam bin hanbal kamar bishirun lil hafi wanda manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahih muslim kadi aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata hadisi cikin sahih muslim ko kuma idan to kamar irin su Abdullah bin Bara su Sufyan bin Sa'id bin Sauri yana da wani abu na kasuwanci yace to in babu wannan akwai matsala sai yasa Imam Shatibi rahimahullah cikin Ash-Shatibiyya kamar da malaman kira'an nan da ya kawo ke cewa takhayyarahum nuqaduhum kullu bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'aqqila kowannen su ya zaɓi tataccen abu na kasuwa na kasuwanci da ko kai da kai kuka sa wani maka imam al-bukhari rahimahullah kamar yadda al-khatib da gazali ka cikin tarihu baghdad a tarjumar sa yake ce imam al-bukhari ba ya shiga kasuwa amma yakan sa a sai masa a sai masa sai ya bari ba. yana da yaran suke masa kasuwanci da haka ya zama imam al-bukhari to dole wanda Allah ya ba su abin duniya su taimaka wa ɗaliban ilimi da malamai wajen samun sana'a ka nemo wani abu ka ba malaka ce malan ga wannan a samu wani abu shi na baka kasuwanci in ba kana gani a ware kuɗi kaza ka sa ana yi wa malan kasuwanci lokaci bayan kaza in riba ta zo ciro a kai wa malan ka ce mala wannan ribar kudin da ake bar kasuwanci na ware domin allah ba na son wani ka gani za ka ci gaba ka gani da abubuwa za su daidaita domin neman ilimi dole sai an dage dole sai an jajirci shi yasa ibil jauzi yake wa ɗansa nasiha aisalarsa laftatul kabit fi nasihatul walad game da rayuwa game da matsalolin da yake ciki game da rayuwa abubuwan da ya fuskanta to dole sai an samu haka cikin sayyidul khatir wanda ibil juzi ya kai matakin mahaifinsa ya bar masa gidaje guda biyu manya manya amma duk gidaje sai suka kare akan harkar karatu ta kai matakin gurasa ce bushashiya to sai ya je ya samu wani uh, abin nan kogi zai je zara ta a cikin ta dan jika sosai ita zai zo na karya da kyar yana ci da haka ya taka matakin da ya taka to kaga neman ilimi na bukatar jajircewa da juriya da haƙuri da haƙuri da jajircewa to sannan ilimi yake sa to don ɗalibin ilimi ya zanto ya siffanta da wani sannan sai abubuwan da suke sune jigo da kuma abubuwan da suke taimaka wajen fahimtar jigo idan aka ce ilimi akwai ulumul ghaya akwai ulumul wasila ulumul gaya shi ne abin da ya shafi ilimin littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi kokari ka fahimci littafin Allah yi kokari ka fahimci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa zamu ga al-imam ibn majah asnan ibn majah a kitabul muqaddima sai da yi babi daidai har babi 24 sannan sai da ya kawo hadisi daidai har hadisi 266 a wannan babin wanda babuka takwas na farko duk bayani akan mai matsayin sunnar manzo islam da zaburarwa akan koyanta da sanin da kuma yada ta da aiki da ita haka idan baka dauki imam al-bukhari cikin sahih bukhari a kitabul itisam bil kitabi was sunnah sai da ya kulla babi ɗaya ɗaya har babi 29 sai da ya kawo hadisi 103 kan zaburarwa wajen sanin alkur'ani wajen sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi aka in muka dauki sunani abi a kitabus sunna a babuka biyu sai da ya kawo tsakanin hadisi da asar 23 haka maka dauke suna ne darimi fil muqaddima sai da ya kula maka babi daidai har babi 75 sannan ya ka maka tsakanin hadisi da asar 675 kan min kan rukuwa da sunna manzo sallam da koyi da ita da aiki da ita da tsayuwa da ita da ainihin sanin alkur'ani da sauran abubuwa masu kama da wannan su ne kan gaba sai kuma abin da ya shafi abubuwan da za su taimaka maka wajen fahimtar wani shi ne abin da ya shafi alluha wa kawa'iru na farko kana ɗalibi ilimi yi ƙoƙari ka san harshen larabci domin bayan za a yi ka fahimci ilimi ba ka san larabci ba zai yi wani malamin yana gaya mana muna tambaye sa shin wata hanya mutum zai bi ne ya kore wajen iya tafsiri wani malamin hafizahullah yana zaune a a madina yake cewa hanya ce guda ɗaya kawai ka zama kwanarre a harkar larabci kawai ce amma in baka iya in baka iya larabci baka san lugha ba to akwai matsala ta aji za ka yi kawai da sunan tafsiri to dole ɗalibi ya zanto ya jajirce wajen sanin abin da ya shafi al-lugha kuma littattafan da ake koyarwa a zaure mutum kada ya ci da su maqamatul hariri maqamatul zamakshari da sauransu su muqtaru shi'ri jahilin nan duk mutum ya kokari ya san su su alburda su shiriniya khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila karka ce harka ta yan bidiya a kai ba lugar da take ciki zaka zaka zaka abin nan karibata su alhamziya yi kokari ka san su kaifa tarqa ruqiyyaka al anbiya ya sama'an ma tawaratha sana'u yi kokari dukka haddace ka san su domin ka samu jarin kalmomi diwani abin da shafi diwanin mutanabbi diwanin tsarafa duk yi kokari ka san su ta hanyar koma da shi ne a cikin alfiya ke cewa fannahu wal lughatu haqqu man qala fa khudh min al afwah ila min al dole sannan qawaidul lugha abin da shafi ilmin nahwi yi kokari ka san ilmin nahwi domin canja canja canja canjawar haraka ta kan bayuwa zuwa gani canjawar ma'ana yanzu misali inda zaka ce wa idibtala ibrahimu rabbahu ka karanta haka ma'ana ta canja ta tunda ka kai tare ka yi ɓarna ka mai da mafa'ul ya zama mai fa'il ka mai da fa'il ya zama mafa'ul وإذ ابتلى إبراهيم ربه فإن له شكا ذاك كان فهمت مثالي ألا تي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ القراءة جمهور القراء الجار والمجرور كاغمي يا زمن ما يا زمن مي يا زمن مجرور للمجاور دومن محفوظ صفه ني غمي غشي قران كما قال الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ شي يسا يزو اي قراءه امام نافع بل هو قران مجيد في لوح محفوظ to kaga inda na wasu amma zan tun manufar ka gana waɗin dan ka gane maganar Allah subhanahu wa ta'ala al qadir bagdadi ya kawo ta kissa littafin sa iqtida'ul ilmi al-amal zuwa ga al-abbas bin abd al azim al-amri da kuma bishr bin hajj al-abbas dina abdulazim al'ambari ke cewa bishir bil haris ka karanta alkur'ani kuma ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ya kamata kuma ka san ilimin nahwu don wani zai taimaka maka wajen tafiyar da abubuwan bisa daidai wa daidai zai taimaka maka sai ya ce to kamar ta yaya wa zai koya masa ya ce alima zan iya koya maka kai za ka koya min al'abbas ya ce ni ma zan koya maka sai ce to sai ce baraba zaidun amran baraba zaidun amran sai ce to me yasa da ke shi ma'ana zaidu ya da ke me yasa da ke shi sai ce a'a ba dukan sai ba amma dai haka abin yake tafiya ce to ilimin da ya fara da ƙarya a ni ba na bukatar su a ce wane ya daki wane kuma cin bai dake shi ba to duk wannan ba wai kore maka koyi na hau bane a ana zama ka manufar da zanto don Allah manufar da zanto don Allah sannan sai abin da ya shafi balaga ilmul balaga ilmul ma'ani ilmul bayani al badiya yi kokari dukkan karanta waɗannan ɓangarori wasu Allah ce wasu alƙarfi lati kunna fiha wala ira lati aqaban la fiha wa inna rasulika ka tambayi alƙarfi akan ya tambayi alƙarfi ne kaga alisti'a ai al qarya to sanin wannan ilmomi za su taimaka wa dalibin ilimi wajen gane su ulumul gaya sannan shiga abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi ilimi na usul fiqh ba shi kansa ilimin fiqh abin da ya shafi ilimin tarih was sira abin da ya shafi ulumin qur'an abin da ya shafi ilimin tajwid ilimin qira'at da sauransu mutum da ya san wannan to zai taimaka wa ɗalibi kwarai da gaske musamman ilimin usul fiqhi ilimi ne gaya wato bai yi wa mutum ya zanto malami kwararre mai fatawa ba tare ya san usul fiqhi ilimi ne wanda yake gaya kore da gaske ko mai wahala to dole sai an zauna gaban malami kuma an koye shi dole sai an zama gaban malami an koye shi to waɗannan a takaice a tura a dunkule su ne abubuwan da allah ya bani ikon mu faɗa allah ya sa mu dace wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka malam da alheri kuma na tabbatar da cewa wanda karatun ne ya dame su da gaske an ƙari da abinda malin ya faɗa da kuma ƙalubale da cewa a tashi a nemi karatu wannan yana daga ciki da yawa karatun kwali ya haifan wa da karatun a kaga mutum ya ji ya yi digiri amma zahabu muhammadu ilil madarasa ya kasa digirami tana jin yana janta kuma mutane sun yi da su wannan karatun na larabci akwai wanda suke suka da ɗalibai in wana karatu amma sai su dawo shu'ara yadda ko mulgawa wai an tsaya ana ɓata lokaci ana koya ma yara wake wake wai ai dama Allah ya ce wa shu'ara ku yatibi humul gaw akwai wanda suke su kan mu yanzu cewa banda karatun luga ba wani karatu ne shi kadai muka iya shi muka ba muhimmanci to mu ma koya muke dama sai ka tashi ka je ka koya shi yasa Abdullahi Gondo a littafin sa kitabu miftahin tafsir da ya tashi kawo daga cikin abin da in mutum bai sani ba bai kamata ya tafsiri ba cikin abubuwan da ya kawo na ilimi guda goma sha biyar sai da ya kawo wannan hau wata sarifi wani lugati wa fil ahadith al yi. wannan yana daga ciki saboda haka wannan bayani ba dogon bayani na mai malam zai yi ta'aliki kuma na san mafi yawanci nan ɗalibai ne na karatu sai a haƙuri da talibin da malam zai duk da lokaci ya riga ya ja kuma da izinin Allah dukkan wanda za mu kira a cikin gida ko a waje zo yi karatu to irin wannan mawdu'an masu amfani su za mu dinga ɗauka ana yi idan mutum ya gani zo karatun ya zo kuma fauda zai tafi to ya rage nasa jiya na <laughs> buga misali a karatun da malam suka a dosa tafsirin suratun shari'a duk ɗaliban da suka je jiya sun san cewa an yi barin wuta kuma an zubar da karatu a gurin mai amfani amma abin zai baka mamaki idan ka ga mutanen da suke hudurin karatun da aka sha mamaki na ce to aka rama kalla da in karatun an sa kafin a zo shine idan an murda zaɓe mai zai faru wataƙila za ka yi mamaki kowa zai zo daga bakin malar tun an murda zaɓe kuma sai mai ko da ko babu natija mai to za a zo a cikin an da mai zai faru wannan yana daga cikin matsalolin da ake fama da su duk abin da yake na ilimi ne wanda zai amfani mutane sai kaga san da kuke yi mutane ba sa da amma kuma idan matsalan addini ta taso ta kuma kowa shekul islam ne wa immatul alam sau da haka allah ta'ala ya saka malam da alheri allah ya kara wa rayuwarsa albarka da eh, haka malam zai dan ce wani abu kafin malam ya ta'aliki sai mu tashi akan kallon bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ah, wato bayanan da dan uwa asadu sunna hafizullah ya ambata game da abin da ya faru a jiya sai yake tuna min da maganar dan uwa yayi a jiya na cewa duk inda ɗalibi yake ya kamata ya zanto akwai yan takarda tare da shi wajen yin majority na abin da ya faru domin dai ko ya zanto an faɗa abin da ka riga ka sani kaga an tunatar da kai ko kuma ya zanto an faɗa abin da ka sani ka manta ya ganin mamaye riba ce ko kuma ya zanto an faɗa abin da baka sani ba shi yasa imamu sha'abi amir bin shirahil rahimahullah kamar yadda yake cikin jami bayanin ilmi wa fadli na ibn abdulbar annamari da kuma taqayyid ilm na sa'ir baghdadi yake cewa idan sami'ta shay'an faktuhu walau fil hadith in ka ji wani abu na ilimi yi kokari ka rubuta ko da a jikin ne akwai ubaid bin abdul wahid bin sharik dai daga cikin manya-manyan malaman hadisi kamar yadda as-sam'ani ya kawo cikin littafin sa adabul imla wal istimla sun je wajen karatu na hadisi malamai sun taro taro ya kai taro ana ta ba da hadisi to sai ke jin motsi a jikin dunduniyarsa yake jin motsi bai dai san mai ba can bayan an gama karatu ya tashi zai miƙe da sai wani rike shi ce yi haƙuri da alama. ai karatun da malam yake faɗa ba ta takardar zan rubuta shi nake rubutawa kan dunduniyar ka domin muka in yi asara abinda bai yi haƙuri mu je gida in kwafe sannan sai ka da. to haka magabata suke wajen neman karo ibn al-arabi al-maliki ya kawo ta kisa a sa a hakamul ba'an da dai ayar lilladina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in 'azama at-talaqa fa inna allaha samii'un 'alim ya kawo kissa tsakanin abul fadl al-jawhari da muhammad bin qasim al-usmani wannan ya bar ƙauyensu ya bar garinsu ya tafi wani gari don neman ilimi da ya je majalisin babban malami a gari an cika an taru shi kuma yana bako ba ma sun shi ba sai ji malamin yana fatawar cewa manzan Allah ya yi saki kuma ya yi ila'i ya yi raja'i kuma ya yi zihari babban malami da ake ji da shi a ƙasa shi kuma na bako ne ba san da shi da aka gama karatu aka baje an taho za a rako mana gida shi ma sai zanto cikin ƙarfiya aka zo falon mana aka zauna wannan ɗalibi ya yi gaisuwa ya tafi wannan ɗalibi ya yi gaisuwa ya tafi haka haka har da suka ɗan zanto kaɗan sai malamin ya hange shi kisa kai ba alamun ka umma ko ce eh, ba ko ina son ganka ne malam ce to sai ya sallama da gobe ɗaliban sai ce malam ɗazin ne wajen karatu ka ce manzan Allah ya yi saki wannan haka yi gaskiya ne ka ce manzan Allah ya yi ila'i wannan haka yake gaskiya ne ka ce manzan Allah ya yi raja'i wannan haka yake gaskiya ne ka ce manzan Allah ya yi zihari wannan kuskure ne domin Allah ce karan ne bi da alƙawari wa za su hari kariya ya zai kuma annabi Allah ya kariya sai ci ka Allah sa ka da kai lallai na yi kuskure kai da ne kuskure ai sai ga ya samu malami na Allah washe gari sai daga ko zai je makaranta masalacin da ake karatu yana zuwa ya masalaci masallaci ya riga ya cika sai ya kokarin zai zauna daga bakin kofa ta karshe sai malami ya hango shi kace ai ga malami na ya zo jiya na ce muku kaza na ce muku kaza ya same ni har gida min gyara saboda ka abin da ce manzo Allah ya zai hari kuskuren da ba zai bane saboda kuma tsoro shi nan kusa sai ce sai kunya ta kama ban san lokacin da rayuwa suka daga ni sama ba kuma ya keto mu aka kawo kusa da malam yace daga rashin daga na samu sun kawo to su magabata garuwa suke garuwa suke garuwa suke bana ka dalibi dole sai ya kula da wannan da cikin laduba ta fuskar neman karuwa imam malik bin anas asimal alka'anabi abdullahi bin maslama bin ka'ad almajirin sa haka ne ko ba ka haka ne ko da harisun inda mal'amal bin ne kitabar iman cikin sayi bukari imam buka ta hanyar wayar wuto ta hanyar alka'anabi zuwa ga imam malik harisun da amal bin yanas a kitabar iman kuma yana da ruwaya ta muwatta ta alka'anabi wa hiya matabu'a متداولة labari ya zo imam mali imam mali yana wajen karatu sai aka baka bashi labarin cewa ai alka'anabi ba ya madina sai yake cewa ku tashi mu tafi wajen mafi alkhairin mutane suke ban kasar ayyar almajirin sa ne kuma yana cikin tartibul madarib wa taqribul masal da al-qawiyat almajirin sa ne amma kuma yake karbi karuwa a wasa to haka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 وبركاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد آه، ما لا sake ما abin da ما maimaita jiya wato akwai ban takaici sosan gaske ya zamanto malami ya zo ya zauna yana yin karatu amma dukkan laliba ka rasa mai alkalami ka rasa mai takarda a hannunsa sabanin salafin asali ba haka suke yi ba kamar yadda malam ya koro mana yanzu sannan jiya ma na faɗi na ce ni ban sani ban daidai ne abin gyara sai na gani ƙasashen larabawa idan malami ya zauna yana yin karatu yana wuya ko dattijo ne ko da malamin matashi ne Ka ga wannan dattijon bai da alƙalami da abin rubutu ka wannan kuskure ne idan aka ce ilimi ilimi faffaɗan abu ne ayoyi da malam ya koro da asa da ya koro da ina ga sun ishe mu wanda duk zai ɗau izina a ciki sai ya ɗau izina ina ga malam da kano yake mu da muke nan kaduna sau da yawan aka faɗi sai a ce wai wai ana ta ma mutum hanyar karatu wai ana ta ma mutum hanyar karatu in aka gaya maka funun da ake da su a ƙasa akwai yan uwa da dama Allah ya saka musu da alkhairi na ce ku daina yin tafsiri ku aje tafsiri digadigan ku ba su kai su tattauna dangane da ayoyin Allah ta tawara maganar Allah idan akwai abin da zaka ji tsoron bude baki ka tattauna akan shi to babu kamar littafin Allah ta bawa wa ta'ala da ka bude bakinka kana tafsiri wannan aiki ne ja ba dan karami ba ya ishe ka funun da aka koro a ce maka sai ka san ulubul ala ibn qutaybata a al-maqdisi afwan yake cewa ilimi ya kasu kashi hudu na farko akwai al'usul na biyu akwai alfuru na uku akwai muqaddimat na hudu akwai mutammimat al'usul kitabullahi wa sunnatu rasulillah littafin Allah da sunna ƙur'ani idan ka haddace shi cikin kwana tamanin ko cikin kwana ɗari ko cikin shekara ɗaya to wannan hadda ne amma sanin ma'ani na ƙorani to wannan kuma babban aiki ne ballantana kuma a ce maka sunna ballantana a ce maka sunna idan aka ce maka sunna kana iya shekara talatin cikin sunna wadda to ba ma san ka ba shekara ka kuma talatin cikin sunna wadda to ba ma san ka ba amma kana iya shekara biyu a ganka masallaci kana na kalama wani ƙorani da tajawidinsa amma sanin ma'ani ba wasa ba ne ma'anin ƙwa'ani don ka ilimi wani faffaɗan abu ne kamar yadda malam ya ce daga alima ya alamu ilma ko kuma daga alama ya alimu alaman wa alamata. sai zamanto cewa duk wanda ya san ilimi faka annahu ju'ilat alaihi alamatu yusharu ilaihi bil banan kamar an sanya wata alama idan mu kula za ga gida ba a san gidan ba kwata-kwata ba a san gidan ba amma samun wani ɗalibin ilimi a gidan sai kaga an san gidan al'ilmu ya fa'u baitan la’ina da nan, wajen ihdimu baitan la’izzi wa sharaf da haka ilimi faffaɗan abu ne ayoyi da malayen ya koro suna da yawa hadithi ya tabbata hadithin wa ibn Affan cikin Buhari, da Abu Dawud da tilmiri, da musnad na limam ahmad rahimahullahu ta'ala yake cewa annabi alaihi salatu wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafificinku ko mafifitanku sune waɗanda ta'allama alqur'ana suka koyi qur'ani min afwahir rijali wa 'allamahu sannan suka koyar da ƙur'ani min afwahir rijali domin ilimi ya kamata mu gane ana karban ilimi ne min afwahir rijali dole sai ka zauna gaban malami ya baka an fashai an ala hasabin yadda yake so ba yadda kake so da yawan ka zo wajen malami da niyyar ka tanɗe abin ke wajen malami saboda ka zo ka fi malami موسى عليه الصلاة والسلام ما يجد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا سوى إيه مما با كله با هم سنن بالملاطفة هل أتبعك بنا بيك با بالملاطفة على بس أن تعلمني مما علمت بادك نتيبا wani yanki na abin da ulimta aka sanar da kai na ilimi ba duka yake so ba Ke sa shehu abdullahi yake ma mutane nasiha cikin jiniya cikin tazil waraqat yake cewa shajarin idza nazalat alaihi sifinnatu lam tartahil anhu li faqdin yana waƙe shehu jibril yana kuma waƙe dan uwansa uthman yake cewa shajarin kowane ɗaya daga cikinsu wata irin bishiya ce wacce idan nazalat alaihi sifinnatu idan fuji wani tsuntsu ne kare dangi yake ma bishiyar duk da ya sauka asali sifin na ne luga ce ta jamala ya shafe yawon din saboda wazani mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun idan nazalat alaihi sifil lan tartahil wane wannan tsuntsun ya zan ta tashi ta bar wannan bishiyar lifaqdil khurfuji saboda rashin iyan itace ba za ka iya karar da malam ba kuma kaji irin mazajen malaman jiya ba irin na yau muhadara wato wannan maganar da malam ya faɗi fa bari'un na kubuta yau da ya ce sai in an tashi za a yi muhazara can hadisi ɗaya min bukhari can hadisi ɗaya ɗan hadisi ɗaya sai a tattala idan ka zuba shi yau gobe jiliga ta za a tuntube ka bayan jiya na faɗi na ce dama ita sunna kwaya ɗaya ce kwaya ɗaya ce dal malamin sunna in na ƙwarai ne na kaduna ɗaya suke da na kano kutub ɗin iri ɗaya ne ɗaya yake da na makka kutub ɗin iri ɗaya ne kutub ɗin iri ɗaya ne kawai ya rage naka kuma duk inda kake kana iya yin karatu duk wannan su shehu abdullahi gwandu da muke magana da shehu uthmanu wasu mutane wanda suka kare rayuwarsu nan ƙasas. kuma ya kake gani don allah ka ɗauki albahul muhir na nahu baiti dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da biyar dubu hudu wanda ya waƙe jam'ul jawami da shar'in da sharhin makansa ham'ul hawami na siyuti rahimahullahu ta'ala sannan ka duba alhisnin rasim baiti dubu da wani abu fi sarfi sannan ka duba miftahut tafsir da mala asali yi kotin yanzu yanzu nan baiti dubu da wani abu wanda ya waƙe tullu abin da suyuti ya kawo cikin al'itqan waɗannan malaman shi abdullahi da zai ka duba mai su shi abdullahi rahimahullah ta'ala akan tafi jihadi fi sabilillah amma tare da shi da tawadarsa da alƙalaminsa kuma abu da zai baka shawa shine ice yake saidawa rabi lilkutubi, rabi abin shin gida hmm. Allah حديثي أتبت مالا يا كاوش حديث معاوية من البخاري ومسلمين لو نقدر يكون كن صحابي رضوان الله عليهم شو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة على أمر الله la yadurruhum man khalafa hatta yati amru cewa man yuridillahu bihi khairan menene mafhumul mukhalafa duk wanda Allah ya yi nufin alkhairi da shi yi yufaqihu fi din sai ya bashi zunzurutun fahimta gidan addinin nan sai annabi ya ce wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti ni nawa kawai in raba Allah tabaraka ta'ala shi yake bayarwa kaga wannan yana iya daukan ninawa in fada muku hadisin wallahu yu'ti amma maganan ka haddace ka kiyaye sai ga Abubakar da ga Abu Hurairah da hadisi 2500 da Rahman ibn Sakhrin da hadisi 2500 da wani abu sai ga wani da hadisi 2000 da wani abu sai ga wani da hadisi 1000 da wani abu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wala tazalu hadhihi al'umma ala kenan wannan ishara zuwa ga wancan da aka sanar da shi wannan abu ba zai gushe kan wannan turban ba mana ba yadda za a wayi gari ka tarar da babu ulama a ban kasa sai ila qurbi qiyamis sa'a bayan mautu isa alaihi salatu wassalam shikenan a turo dabba in kai na gari ne ta sa ma alama in kai na banza ne ta sa maka alama sannan hadithi ya sake tabbata cikin sunan na ibn majah cewa talabul ilmi shari'atun ala kulli muslimin الباني رحمه الله تعالى تكلم السلسلة ضعيفة نكيمه سيقول تيوا وحكى الإراقي رحمه الله تعالى على صحته تيوا يا إنجنتا أما بند زيادا ومسلمة بندكم زيادا أطلبوا العلم ولو بالسين ضد أبو بكر ابن أحمد ابن الحسين وندعك في سنة شداء حميد القرطبي الأندلسي يدعك حديث من يواكي كتوى علم الحديث مبين فتن واقتبس واحدر ركاب له نحو الندى الندس واطلقه بالصين أو بالهند إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس ما العلم إلا كتاب الله أو خبر يجلو بنور هداه كل ملتمس كل ملتمس هزوا قرشي إن يكي تشيوا والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم ككياي كلازمتي مجالسهم مجالس na العلم ilmi sannan kuma ka lazimci wanda ke lazimtan falala ta ilimin hadisi sannan kun ga muwazaba kun ga muwazaba fi talabil ilmi nan ne ake zubda waɗanda ba mazaje ba wajen dagewa yau ka haddace da safe ka haddace da rana ka haddace da dare gobe wuridin gobe na nan na jibi na nan na gata na nan na citta na nan kai ma baka san ranar gama ba ya yi hallari na amur da hulufi silmi kafa in za ka fada a ɓalabar ilmi fada kawai shi ya sa ibn asakira cikin tarihi dimashq rahimahullahu ta'ala yake kawo duk da sanadin maqtu' yake kawo zancen ahmad wanda aka fi sanin shi da ibn faris yake madansa nasiha yake ce mishi إذا كان يؤذيك حر المصيف ويقص الخريف وضرب الشتاء ويلهيك طيب زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى أخذك للعلم قل لي متى إذا زي زمان تلوك تشم بزرا ذات زور سيكا تشي كاي بركة بني سبودا tsananin zafi na تلوك تشم هنتورنا hunturu idan ya zo ka ce saboda hunturu bari ka ɗan bari sannan lokacin kuma ruwan sama na zuwa idan ya zo kuma lokacin ruwan sama sai ka ce tun da gari yana yin taushi bari ka bari ka gama jin ɗimin gado sai ya ce fa akhzuka lil ilmi kulli mata kai yaushe za ka fara karatu yaushe ka fara karatu sannan kun ga alhibu da cewa annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata cikin hadisin Abdullah ibn abbas cikin bukhari da cikin muslim hadisin wafd abdul qais bayan annabi ya musu umarni da ababe hudu yi musu kuma hani da ababe hudu wanda daga bayan ibn mulhajjin al-asqalani yace ce mansukhat sai yake cewa ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'a ku haddace shi sannan ku ba 'yan baya labari waɗanda kuka bar su a gida haka annabi ya gaya musu ku haddace ku kiyaye ku ba waɗancan na gida labari shi yasa al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa ilmi ma'i haifu ma yammamtu yatba'u qalbi wi'a'un lahu la jawfu sunduqi إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق ينزكنا كان هنيا سي أما فتوى سي كتي أجرا سي كادوبة للتافي أنا سوك زم عالم بمعنى الكلمة كل الفنون نحوي بديعي كزما بلاغي كزما نحو sarf mufassir muhaddith ƙololuwa kutubul umuri kenan suna suna kiran kutubu ilalil hadithi sukan ce musu kutubul umuri saboda rayuwar ka nan za ta kare kana iya koyan nahu ka gama shi cikin wasu 'yan lokuta kamar yadda Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala ya koyi nahu wajen khalilu na Ahmad al-Farahidi cikin 'yan kwanaki ya tattara ina shi ina shi ya wuce kana iya koya dan kankanin lokaci kuma ka zama bahran la yujara kamar yadda ibnu taymiya yama abu yama abu hayyan raddi a ka zama amma kaga ilmul hadisi da sanin shi zunzurutun mai Allah ke nufi cikin littafinsa wannan jan aiki ne da yake bukatar lokaci yake bukatar mazaje waɗanda za su zamanto suna haddacewa ibnu hazmi yake cewa yuhriqul qirtas la yuhriqul ladhi tadammanahu al-qirtas bal huwa fi ma'i يسير معي raka'ibi wa yamkuthu in amkuth wa ويدفن fi qabri wannan suka san kima karatu ce rajiz yake cewa laysa bi ilmin ma hawa al mal ilmu illa ma hawa as-sadr abinda kirjin nan naka ya tara suna cewa wai ma hafizta fa huwa lak abinda ka haddace shine naka abinda baka haddace ba baka da alaka da shi ba naka bane sannan karbar karatu daga afwa na rijal ya zama in zaka karbi karatu ka karba daga bakin mazaje dole sai ka je ka zauna in ba haka ba za ka fada fitna kai na farko ka halaka sannan ka halakar da wani يظن الغم أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها مواضع حية ذهن فهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم حكيم إذا كذا كويت دكانك دكانك فأكوي سارا kana iya ganin habbatu sauda alhabbatu sauda shifa'un min kulli da sai ka haddato shi a hayyatu sauda shifa'un min kulli da fatahlik muhlika sai ka halaka halin kasancewa ka mai halakar da waninka don haka ilimi faffaɗan abu ne malam ya riga ya yi dogon bayani don haka mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dole sai mutum ya sa tsoron Allah shi yasa malumma a karon farko hadithin ikhlas imam al-bukhari da shi ya bude innamal a'malu bin niyyat wa innama kulli min ma wa faman kanat hijratuhu ila dunya aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay yashafi wani lafazi na mun kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wasu malumma suka ce ya shafe ne saboda kokarin danne da boye ikhlasin sa rahimahullah ta'ala hadithin Umar ibn Khattab yana cikin Bukhari yana cikin Muslim yana cikin Musnad al-Imam Ahmad sunan sun ruwaito hadithin Musnad al-Imam Hudurari masu yawa إمام البخاري وزي بقي يا فدش يا فدشي عن الحميدي يا فدشي عن الله بن مسلمة يا فدشي عن القزعة يحيى بن قزعة يحيى بن قزعة مسدد يا فدشي ده مسدد ما محمد مسرح هذه محمد بن كثير دون يا فد حديث وجه وزاجي وجه بقي رحمه الله تعالى هكا ببا حديثي وتيبة ابن سعيد don haka mutum ka kyautata niyyar ka lokacin shiga ina ganin ganin kima Allah tabaraka wa ta'ala shi zai sa ka duk sanda aka tambaye ka fatwa baka sani ba shiru kawai sannan zan ciki da kun ga abin da mala ya cike da shi dangane da lugha ba yadda za a ka fahimci wannan addinin sai da lura ba yadda za a ka fahimta sai da lura shi yasa fairu zabari rahimahullahu ta'ala majduddin ya kasance yana haddace layi 27 kullun cikin mu'jam fairu zabari 27 abubakar ibn durayd rahimahullahu ya yi littafi jamharatul lugha ana kiranta marja'ul udaba wanda abu ali al sai da shekara ashirin yana muraji'anta talauci da bala'i ya ta san mai ba yadda iya sai ya sai da ita sai ya juya bayanta sai ya rubuta wasu baitoci masu tsada anistu بها 20 عاما wa bi'tuha عندك zuwa وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق أبرد مقالة مقوي الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ظنيني sai ga ta yana cikin wafayat barakallahu don haka in za mu tsaya mai karatu na kwarai mu tsaya mai karatu na kwarai don haka ni zan tsaya a nan gudun saboda malam ya riga ya yi karatu don haka yanzu abin da ya rage mana shi ne wa'aztuwa da abin da aka karanta sannan da kokarin komawa yanzu kama kan ka tsari amma ba kai zaka ma kanka tsari sai dai ka sa a ma tsari samu malami ba sha shawarwari da tsari sannan kuma murka ba ilimin hukuk na sha faɗi idan za ka yi fiƙo ka wajen malami ka ji ya rufa mahuwa mansu wa yanzu mahuwa ba ruwan ka samu fiƙo karatun tsoron ka yafe mai saura idan ka je ka samu wani nahawi an ce ya dawo daga wata kwana nahawi to ka koyi nahawun kawai ka yafe mai raguwa an ka yana tuntube gidan fikihu da sauransu ka koyi nahawun kada ka bi shi da sharri saboda zan faɗi wata kissa a kowane malami a nan gari da yana ta koyar da mutane hadithi ba zan faɗi suna ba wanda an san shi sosai can kwanakin baya bai yin karatu galibi sai da ma larabci to sai wani ɗalibi ni ina zaune sai ya zo yana cewa ka ai bai la ya arifin nahu haka bi hanallah to ni ina zaune sai na ce me ya ce sai ya ce idan ka shigo zai zaka ka buɗe kofa sai ya ce maka raddal ba sai na ce mashi to yanzu kai ne mai gaskiya ko shi ne mai gaskiya ai raddal babu yayi masdari ne ya jingina shi zuwa game zuwa game zuwa ga maf'ul raddal bab raddal babi ga sha qur'ani fa darb ar-riqab raddal bab to kaga wannan kuskure ne ashe shi dalibin ma wai ya kamata ya ce isu eh, ya kamata ya ce ni ruddal ba fi'lu amr ah, to dole ne. eh dole ne sai ya ce rudda ne la yana iya cewa radda ne hmm. mubalagatan saboda ya ga baka ji hmm. kana yawan ban mai kofa a bude hmm. ka daga cikin dalibai masu masu tarbiyya sai malam ya ce ka rufe kofa da hmm. aka muji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala zan cike da maganar malam sami naka yazo yana karanta yana karanta littafin malam Abokar gumi raddul adhan ila ma'ani sai yazo inda yake cewa malam abokar gumi ce, raithama na manta a ina ne sai yace raithama malam Abokar sami naka farkon dan tasowa shi kenan sai ya ɗauki biro ya ce haɓa ko dai mala ya yi kusko ko ɗaba eh. sai ya rubuta haithu ma ya kamata shi kenan da aka zo ana mukama lokacin da ya shigo mukama sai ya tarar da a mukama ta ta daya daidai inda yake cewa fa'amhaltuhu raithama khala'ana alai sai ya ga raithama to shine da kuskure koko sai gare ta ma sai ya ce kuma ga shi da biro ne ba da kansu ba balle ya shayi so don haka sai ya tabi bil kitabi ila al'an saboda yana kallon wannan yana tuna wautar shi da ya gidan ilimi mm, haka mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahu bihamdika ashhadu an la wa atubu ilaik wannan shi ne faɗin na lamma ƙasar mako hamar na kufin jari lena da ala halakun ta kiratan wata iya ha ta kunne mai jin bari ta ji bari da izinin allah da haka malam ya ce da ƙara minci ɗaya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وتوتم magana da ɗan uwaye ta girgiza da kwarai da gaske shi ne abin da ya shafi harkar fatawa wato gaske muna cikin hatsari kwarai da gaske akwai mutumin da kunne na naji ba wai labari ba aka tambaye shi ya ce duk da yake ban sani ba ina gani haramun kaga ya ce bai sani ba amma kuma ce ina gani haramun yanzu yan uwa a ce aka zai addini kuma mutane ba sa bambance tsakanin malami da mai wa'azi dukkanin malami mai wa'azi ne fil asal amma ba dukkanin mai wa'azi bane yake malami saboda haka daga zarar mutum ya fara tsayawa gaban mutane yana bari hukuma sai a fara masa fatawa tun ƙara masa fatawa kan cewa madina ta sani kuma da jasa batun kan jinin al'ada batun tsarki yana iya ba da amsa har a zo kan manya-manyan masu aloli wanda ƙarshe in mutum ba tsoron allah sai ya ba na fato take ba haka wanda wanda shi ne tushen kowace bidiya da muka ji da wanda muke gani wato yin magana cikin ilimi ba kuma da ilimin ka shi yasa ibn qayyim rahimahullah cikin littafin sa madarij salikin da yana manazili iyaka na abu iyaka nasta'in yake cewa aslul kufri wa shirki القول على الله بلا علم توشن كون كافرتي ده كو ده شركه شي ده ييم فتوى بعد علمي با دون هلكر ييم فتوى بعد علمي با تافي شركه ما غيرما تافي شركه ما غيرما الله يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم sai Allah ya kawo a ƙarshe domin ya kan cewa duk wanda suka biyo baya wannan din ya fi su muni ya fi su girma wato yin fatawa cikin addini ba da ilimi saboda haka yi ji sauran Allah ba abin kunya ne an tambayen abin da musali ban ce ban sani ba al-imam malik abu abdullah rahimahullah yana cikin tartibul madarik wa taqribul masarik yana cikin na awliya ta abu nu'aym an zo an tambaye shi masaloli ya ba da amsa kan wasu kuma ce bai sani ba wanda ya rage darajarsa bai rage darajarsa ba shi ne ma abin da yake nuna cewa ka san ilimi domin wanda bai san ilimi ba shi yake ilimi karansa amma wanda ya san ilimi tsoron tsoronsa yake ci kullum yana ƙara nisa cikinsa kuma yana ƙare da kansa ta kai manzo Allah hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sunani abu Dawud sunan Ibn Maza da hadisin Jabir bin Abdullah hadisi Hasan bi majmu'i turqi sahabbai sun yi tafiya daya akwai rauni a kansa lokacin tsananin sanyi kuma suka sauka a wani wurin su ta karshe ya mafarki ya ce to shin zan yi taimaka suka ce a babu wata taimaka kai wanka yayi wanka sai wani zama sababin mutuwarsa suka da suka gaya manzo Allah yace qataluhu qatlahum Allah ala sa'alu ya ya'lam fa innama shifa'ul 'ayyi su'a ai warakar jahilci tambaya in ka sai ba sai tambaya to su yi tambaya mana a lokaci amma za ga ana tabbatowi malam wasu ma musamman har na ake bari musu a gidan rediyo karatun fitowi malam na jahilci bari tsoron Allah dukkan a'imman nan abinda basu da cikin ba sani ba cikin maraki su'ud batun ya kafa abu hanifa imam malik imam shafi imam bin hamdan cewa fal kullu min ahli al manahi al arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a kowanne sai kice bai sani ba in ka sani ka bar amma ka sani ba ka ce ba sani ba idza ba qatatta shay'a ilman fa qul bihi ولا تقول الشيء الذي أنت جاهله ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل إن كسني فدي إن سني بك شكر الله سامدك الله أكبر malam ya tuna min da wani sai da riga ya aikata aikin kwatankwacin abin da ya sai riga ya aikata aikin sai ya ce yana ganin an dace da sunna sai bayan an aikata to wannan ya tuna min da ibn wadda ya fitar cikin kitabun bida da kuma ibn wadda cikin al'ibana kubra cewa wato ma umitat sunnatun illa zdadat bu'da wa fi riwaya haraba duk sanda aka kashe wata sunna to wannan sunna sai ta ƙara nesa da mutane ya zaka aikata aiki bayan ka aikata aiki sannan sai ka ce kana ganin an dace da sunna bayan ka aikata wannan ne ina ganin jafa'i ne babba wai ok to majibo yana fatan a dace da sunna bayan ka aikata ya kamata jama'a malam akwai wata magana da ya faɗi wanda ya tuna min da wani hadithi na abu dauda wanda hadisi ne ya inganta abu dauda ya fidda hadithin tirmidhi ya fidda hadithin sannan ibnu majah ya fidda hadithin ibnu hibbana ya fidda hadithin sa'annan kuma al-imam ahmad rahimahullah ta'ala cikin musnad ya fidda hadithin shine wato wa innal alim afdal ko fadlul alim hmm. ko innal al'alima afdal mimmi min al'alim karhatli alkamari ala sa'iri kawaki ya kamata mu bambance abinda ya ban shawa da malam shine wato wata magana ce da na faɗi na bari unil yau cewa malam daban sannan kuma du'atu daban la ban sani ba ko a Najeriya ne la yufarriquna wala yumayyizuna cewa al'alim wanda ake kiran shi a sheikh wanda ya tasaddar daban da'i kuma daban kuskure ne kawai don na ganka kana ka iya larabci ko na ganka ya'ani larabcin ma ba a yi ta'ammuki ba tukunna ba ma yi nesa ba shikenan kawai sai in ta danna ma fatawa yanzu kana samu kamar ni yanzu a sudan da na je a economics ne iktisad to amma sai kaga wani ya zai mun fatawa addini hujjarsa shine na je ƙasar larabawa bai tuntubi ba me na karanta shin na bada lokaci wajen mashayikh ne a zauruka mai karatun kwarai koko za ka mu ji tsoron allah gaskiya mu ji tsoron allah mu dauki ilimi da kima idan baka san abu aka tambaye ka kace baka sani ba sannan kuma kada ka kai kanka inda baka kai ba ka kada kadarin ka Allah ya saka wa malamai da alheri gara ma mutane a dinga hakura ana zama irin wannan majalisi in ba haka ba za ka je ka ci karatun sai ka gama ka je ka mutu gurin neman kiwon ɗaya khasirar duniya ba. akhirah zalika huwa al-khusran musulmanin mu. ba ka ake ciki wannan a Najeriya mun je wajen wani dan majalisa ya nuna mana wata doguwar kanta daga can bangon ta kai nan sannan ta kai daga saman nan zuwa ƙasa duk application ne na mutane na neman aiki ya ce a kan makalla ku faɗa mutane za su sake su nemi sana'a su nemi sana'a ba aiki shekaran jejin nan muke magana da wani yace nan gaba idan ana so kowace local government ta iya biyan albashi to sai an raba ma'aikatan local government biyu an sallama rai sannan za ka amma idan abu yana da alaka da duniya mm. to za ka ga mutane nan ne kofi za ka falyata na mm. amma in abu yana da alaka da lahira to nan kuma sakaltun gidan abu sai ga kowa yana baya baya to saboda haka a najeriya ne kowa ya gaida rayuwar ta zama gara ka tsaya ka Allah ka kanta yin sunan nan kar a je lahira baka ci komai kuma ka ci guguwa ɗaya a duniya baka ci komai kuma ka je lahira ka ci guguwa ɗaya kaga zafin ya yawa ba wuta wuta ne ta ake ƙi an ɗauki ba ruwa a malaria ga waye saboda haka a dinga yin hakuri irin waɗannan majalis ɗin shi ne na alheri idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar laraba hudu ga watan da za mu shiga na gaba ga ɗaliban da karatu ya dame su za su yi karatu da gaske akwai ɗan uwa mara abulkarin zai yi daura a mu'assasatu imamu ahmad can tsallake riba kaduna ta ɓangaren sabuwar kaduna da ka tsallaka gada to layin farko hannun dama da ka tambaya ina ne sabon gida layin abubakar suleiman insha Allah za a nuna maka wannan dawara littafin muwadda'atul fasih ne za a sauki baiti dubu za a yi saboda haka za a fara karatu karfe 9 na safe sai ta da dare za a kai shi kuma idan an fara karatun nan ranar laraba sai ranar lahadi za a gama wanda bai shirya karatu ba kake wannan ita ce magana ta gaskiya abu na biyu wannan mu'assasa ta mu'assasatu wato imam ahmad da malam zai wannan karatu dan uwa malam alƙasin zai fara darasi a wannan masallacin duk wato juma'a farkon wata amma lura watakila saboda abin ya zo gab da gab to watakila a maimakon a ce juma'a ta farkon watan to juma'a ta gaba dan akar makallawa dan samu ya dan kinta ya dan huta akwai littafin as-sunna na imam al-barbahari da muka yanke shawara cewa malam zai yi a ranar juma'a in ya shigo garin nan sannan ranar lahar asabar zai karanta littafin sunan abi dawuda wannan shi ne abinda shawara ta tabbatar cewa za a yi da izinin allah zamani ya zo da dama daga cikin yan uwa hada sunna aqidar ta sunna amma manhajin na kawari har ma munkari yana so ya koma ma'arufi ma'arufi ya koma munkari yanzu malamin Allah a gurin mutanen gari hatta ahlus sunna shine wanda duk za a ji ya tattake gwamnati ya kafarta wanda zai kafarta ya tura wanda zai tura wata ya dawo ya gebe sai ka ci wutar ba su ci wannan shine malami amma duk wanda zai so ya zuba ilimi da sunan ilimi kamar yadda malam yake faɗa ba a bambanta tsakanin mu'azu da du'atu da kuɗa babu kuɗa babu <laughs> to shikenan fa gabata malam ne akan makaranta wannan yana daga cikin matsalolin da suka haifar mana da matsala a cikin halin da ake ainihin mafi jiki. shi yasa muka ce wurare da dama dole za a karantar da manhaji yanzu lokaci yi. a fahimci manhajin ahadin sunna akan abu guda biyu jihadi da yadda ake mu'amala da shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza magana ta ƙarshe aka ramka lafo tambayoyi an ce guda biyu kuma suna da muhimmanci kuje su ma to akarama ya ce a hakura ka ya ce a hakura da haka wannan daurar da za a yi ranar laraba za a fara ba wannan mai zuwa ba sama akwai registration da za a yi dukkan ɗalibin da zai halarci wannan daura ɗin naira ɗari biyar da izinin Allah da haka eh? to mana ya ci ta yi kaɗan an ƙara ɗari biyar zama dubu ɗaya eh, mala ya ce ta yi kaɗan an ƙara ya zama dubu ɗaya mala filan kusa shari'a saboda ka an yanka ta tashi malam ya ce 500 ya eh? yan da wato shi da yanzu dubu ɗaya za a biya akwai ɗan uwa malam hadi ba za mu gushi ba muna masa addu'a irin yadda malam ya ce yadda aka ba da shawara masu kuɗi wanda Allah ya rafa masa asiri ya zamanto suna taimako yadda za a yi addini ya ci gaba dan uwa malam hadi yana daga cikin mutanen da musu yi maka kyakkyawan zato muna rama roƙon Allah Allah ya ƙara ma dukiyar da yake nema albarka Allah ya tsare masa iyalansa Allah kuma ya ƙara ma rayuwarsa albarka shi kansa dan zafe suna ya saba, ba sanar ila ga mutum to mashara ne magana da shi an fahimta ai eh? wannan shine na ka iya nan wannan karatu ya zo a nan za mu tsaya da izinin Allah subhanahu wa abinda malamai suka faɗa na daidai Allah ya samu musharaka cikin lada idan akwai kuskure Allah ya yafe mana dukkan mu masu kuskure ne da haka insha Allah ina ganin za a tada sallah ba tare da kiran sallah ba karfe tara da rabi ta wuce karfin mu ne da an kira sallah ya ce to ko da haji ake a cikin da san mutane Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Allah ya hankali subhanakallahu